insha zai ba da karatu akan maudu'i wanda yake shi ma dai na riga na a wurare da dama kuma shi ne ma ya motsar da ku har suka halarta zuwa nan wurin wannan maudu'in da malam zai magana a kansa ne sifofin muminai nazari akan suratul muminun aya ta ɗaya zuwa ta goma da suratul furqan aya ta uku. zuwa saba'in da biyar to na san ba ni da buƙatar wani dogon gabatarwa na shi maudu'i ɗin da kuma shi malami saboda dukansu ba su da wannan buƙatuwa sai dai ala'ayu halin na san waɗanda suka zo sauraro nan wurin mai yiwa za mu kasu kashi biyu ne akwai wanda yake idan ana faɗin sifofin muminai sai ya ji kawai dama kamar da ke aiki, to shi sai mu ce wallahi alhamd abinda zai yi kawai sai ya ƙara ƙaimi don ya ci gaba da zama a wannan mukami din sai ma dai ya kokari ya samu ci gaba wato zuwa wani abu wanda yake saman mumini din wanda ke shine musulmi mun sani sannan wannan kashi na farko kenan sannan kuma mai yawa akwai kashi na biyu wanda idan malam ya zo yana faɗa mana sifofin muminan nan sai mutum ya ji akwai kusan kilomita guda tsakaninsa da waɗannan sifofin to wannan shi kuma sai ya ƙara ƙaimi ya san akwai aiki a gaban ƙatoto kuma ba wani abu ne wanda zai samu da bacci sai an tashi an yi aiki saboda shi imani kamar da kuka sani kamar kowane aiki na ɗan adam yana yana karuwa yana raguwa kuma ana samun promotion mutum zai fara zama musulmi sannan daga baya in yayi ta aiki yayi ta aiki innal ladzina amanu wa amilus salihat kamar da kuke yawan karanta alqur'ani kamar kuma yadda aka sani sai mutum ya zo ya zama mumini to daga mumini kuma ba zama zai ba zai ci gaba da aiki ne ci gaba da aiki har yanzu ya sake samu wani promotion kai dai ka ce mutum ma'aikaci ne a ministry zai fara da clerk ya zo ya zama PA ya zo ya zama wata na sai ka ne ma commissioner a ministry to haka shi ma musulunci yake to a yau insha Allah ba tare da wani jinkiri ba na san duk kun kota ku fara jin muryar malam ba muryar wani wanda yake can nesa da malam din ba kuma ta yi kure ma kure ga ma kun saba jin wannan murya ne to ba zan tsawaita ku da dogon gabatarwa ba zan gabatar da shek. Ja'far Mahmud Adam ya ci gaba da sa wanda yi kamar yadda na faɗi ɗazu shi ma bai da buƙatar in ce shi ya fito daga wuri kaza ko ya yi karatu wuri kaza ko an yi wuri kaza akwai wani kuma mafi yau ku fi ni sani wannan abuwa ne su da haka ba zan ja lokaci ba Sheikh Ja'far Mahmud Adam sananne ne kuma malami ne wanda yake daidai gwargwado in baka san shi a ido da ido ba to alal hakika ka san sunan saboda haka zan kira shek ya ci gaba da aikin da ya samu shek fadda mashkura alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da hantsi na shida ga watan sha biyu shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas a wannan wuri mai albarka kuma ubangiji ya haɗa mu a ɗaya daga cikin ɗakunansa shine masallaci domin masallaci ɗakin allah ne ko da wane ya gina ko wani sun gina karshe dai ba a jingina wa kowa shi sai Allah da haka ma idan mutum ya mutu ba a sa masallaci a cikin kayan gadonsa fi buyutin azna Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yake cewa mafi kaunatuwar wurare a wajen Allah su ne masallatai babu inda Allah ke kauna a cikin dukkan wani muri ko matsuguni ko wani dandali ko farfajiya a duk faɗin duniyar nan ba inda Allah ke kauna sama da masallaci da haka abin alkhairi ne kwarai da gaske mayar da masallaci ya zanto shi ne cibiyar saduwar mu a wannan safiya sannan daga farko ina so in dan gabatar da uzuri kaɗan ga yan uwa dangane da mawdu'in wannan lasta kamar yadda na ji yanzu sai na ga ɗan dan sha bamban da yadda gani a rubuce a takardar gayyata a takardar gayyata an nuna zan yi nazari a kan siffofin mummunai farkon suratul mu'minun aya ta ɗaya zuwa ta goma amma ban gani ba a rubuce cewa kuma da waɗansu ayoyi da ke cikin suratul furqan saboda haka wannan yanzu ne na ji kun ga duk tsari da kimtsin da na yau daga gida ya shafi waɗancan ayoyi guda goma ne don saboda haka wannan ƙarin da ya zo daga baya yanzu to wannan sai mu bar shi yana nan idan mun sami yalwar lokaci mu shiga cikinsa in kuma ba mu sami yalwar lokaci ba to sai mu dakata a nan gurin ina fatan za a yi mun wannan afuwar sannan kuma a yi mun haƙuri ga wancan ɗin aya ta ɗaya zuwa ta goma ina jin ayoyin ba za su cika ba sai mun hada da ta goma sha ɗaya idan muka kirga su qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lagwi muridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ai kun san ta da in bata shiga ba to har abin da bata kabbala ba ke lalle sai mun karasa zuwa ta goma farko al nasai ya rawaito hadisi cikin kitabun tafsir dinsa da sanadinsa har ya zuwa yazid ibn Babanu. yazid ibn babanus ɗaya daga cikin tabi'ai yace kulna li aisha ya ummul mu'minin kaifa kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mun tambayi aisha muka ce da ita menene halayyar mummunai menene siffofin mummunai qalat sai wato menene siffofin a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ubangiji ta'ala ya so ya kasance a kai qalat sai Aisha ta ce kana kuluka, rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alqur'anu tace halayyar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ɗabi'unsa su ne alqur'ani ma'ana idan kana so ka san halayen annabi to ka karanta alqur'ani mai girma duk umarni annabi ya zartar duk hani annabi ya nisanci ta ci gaba da cewa ya ce fakara kada faqara'at qad aflaha almu'minun hatta tahat wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna yace bayan ta faɗa mana wannan sai ta karanta wannan ayoyi na farkon suratul mu'minun qad aflaha almu'minun har ya zuwa faɗin Allah ta'ala wallazina hum ala salawatihim yuhafizun qalat sai ta ce hakaza kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ne halayyar annabi ta kasance siffofin nan da duk gani a cikin waɗannan ayoyi to haka halayyar annabi take wani hadisi hadisi ne hasan bayan imamu nasa'i al-imamu bukhari ya rawaito shi cikin littafin al-adab al-mufrad haka al-imamu abu shaykh a cikin littafin akhlaqun nabi sallallahu alaihi wa sallam haka kuma al-Imam al-Hakim an-Naisaburi Abu Abdullah cikin littafin al-Mustadrik al-Sahihai da tare da waɗansu malaman hadisi Ubangiji ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim qad aflaha al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun abinda wannan aya take nufi hakika mummunai sun rabauta hakika tabbas mummunai sun rabauta al-imam ibn kasir a cikin tafsirin sa yace abinda wannan aya take nufi ay qad fazu wa sa'adu wa hasalu ala al falaj hakika sun rabota sun arzuta kuma sun dace da babban rabo su mummunai waɗanda za a ambata da siffofin da za su biyo baya idan an ce falahu a larabce shine cin nasara da kuranyewar dukkan wani abu mai bakanta rai ga barin bawa da haka ubangiji ta'ala yakan kawo alfalahu yana nufin shiga aljanna fassaran wannan ya zo cikin faɗin Allah ta'ala faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur tabbas duk wanda aka nisantar da shi gabarin wuta aka shigar da shi aljanna hakika ya rabota sannan wannan alfalahu din kuma akan fassara shi da alfadlul kabir alfadlul kabir kamar yadda ubangiji ce wa bashirul mu'minin bi anna lahum fadlan kabira kai bishara ga mummunai cewa suna da wata falala mai girma a wurin ubangiji Si kuma al-fadlul kabir ana fassara shi da cewa shi ne gidan aljanna dan ubangiji ta'ala ce sun summa awrasna al-kitaba na nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa al-fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha al kabir sai Allah ce wannan shine jannatu adnin yadkhulunaha aljanna ta zama na dindindin wanda yan an shiga babu fita yadkhulunaha da bayi za su shige ta yuhallawna fiha min asawira min zahab za a yi musu ado da mundaye na zinariya wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir da lu'lu'i ko tufafin su shine wanda aka yi shi da ma'adanin da ake kira al-harir zuwa karshen ayoyin da suka zo don saboda haka mummunai hakika sun rabota babban abin da ya tara musu rabo din na farko shine kasance wasu mummunai don sai da imani kowane irin abu ke biyo baya imani kuma idan an ce imani wato yana da bangarori guda uku itikadun bil janan wa nutqu bil lisan wa amalun bil arkan kudure abu a bawa ya kudurce kadaituwar ubangiji a cikin zuciyarsa sannan kuma bakinsa ya furta haka sannan kuma gabbai su aikata haka a aikace yayin da duk aka samu tarayya tsakanin abin da zuciya ta kudurce da abin da harshe ya furta da abin da gabbai suka aikata to an samu cikakken imani kenan sannan kuma imani wani abu ne wanda yake karuwa yake raguwa yana karuwa idan ayyukan da'a sun yawaita yakan ragu kuma idan ayyukan sako sun yawaita kullum abin da ke ƙara wa bawa imani shine ya ji wata aya da daje bai ji ta ba ya zartar da ita a aikace ya ji wani hadisi a daje bai san shi ba ya zartar da wannan aikace gwargwadon adadin ayoyin da hadisan da ya aiki da su gwargwadon yadda imaninsa yake ƙara haɓaka yana ci gaba liyazdadu imanan ma imanihi imanan ma imanihi إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون يا أيها الذين آمنوا آمنوا abin mamaki kenan ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani me zai ma'anar wannan zancen ku ƙara imani wannan nan nuna kenan imani na ƙaruwa kenan ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani ma'ana ku kai matsayi na yaƙini ta fuskar imani abinda da ku kai imani da shi kafin a sa muku suna mummunai a ne imani da Allah imani da littattafai imani da manzanni tare da haka kuma sai Allah ce ku ƙara daɗawa يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل كوي إيماني دا الله دا منزنسا كوي إيماني دا لتافن دا الله يسوكر كم منزنه صلى الله عليه وسلم كوي إيماني دا دكا لتتفن دا الله يسوكر akan annabawa da suka riga suka gabata duk wannan dalilai ne bisa ga cewa imani yana karuwa yana kuma raguwa yana karuwa ta hanyar ayyukan da'a ya ragu ta hanyar ayyukan sako kuma sananne ne imani yana da rukunai guda shida kamar ya tabbata cikin hadisi mashahuri da ake kira hadisin jibril lokacin da mala'ika jibril ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil iman ba ni labarin imani shine sai yake cewa an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan su ne jigajigai ko ginshiƙan imani guda shida imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar tashin kiyama imani da kaddara abin da yake na alkhairi ko kishiyansa duk abin da ya samu bawa daga ubangiji ta'ala ne daga daga ubangiji Allah ta'ala ne ma asabu min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala allahi yasir likai لا تأثوا على ما فاتكم wala tafrahu بما آتاكم والله لا يحب كل مختال fakhur wanda dangane da dukkan wani abu na bakan tare da ya samu bawa Allah ce ba abin da zai faru a sama da kasa face dama yana cikin lauhin mahfuz an riga an rubuce shi kafin a halitta duniya kafin a halitta halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ta'ala ya kaddara ya rubuce abin da zai faru a duniya daidai da zaman mutunnan na yau tun kafin halittar sama da kasar shekara dubu hamsin da haka babu wanda ya yi canza ki duk abin da ya same ka wannan daga ubangiji ne in kuma ni'ima ce haka kuma daga gare shi ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi tajarun rukunan imani guda shida din nan yadda suka zo a hadisance haka kuma suka tabbata a qur'anance sai dai alqur'ani saboda balaga sabai tara su wuri guda ba sai ya kawo biyar a haɗe ya kawo na shida a wani wuri kuma ya zanto ratar su da nisa ta fuskar adadin ayoyi ko surorin da suka shiga tsakiyar su laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi kaga an kawo guda biyar a na shida shine imani da kaddara shine Allah ya kawo shi can cikin suratul qamar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wama amruna illa wahidatun kalamhin bil basar waɗannan suna rukunai imani guda shida sharhin su zai yi wahala kwarai da gaske a zama irin wannan ma'ana amma sai sun samu sannan imani ya samu amma a gurguje imani da Allah bangarorinsa guda uku imani da Allah a matsayinsa na rabbu shine dukkan ayyukan da ubangiji ke yi ka kudurce a zuciya banda shi ba mai yi kashewa rayawa arzikawa talautarwa saukar da ruwan sama bayar da mulki kwacewa duk wannan mallaka ne na ubangiji ba wanda yake turmutsu da Allah wajen samar da tsere daga cikin ababen da muka ambata Allah ne kadai yake banta da wannan wannan shine ake kira rububiyya yadda da Allah a matsayinsa na rabbu to wannan kadai baya mayar da mutum musulmi idan mutum ya dace da wannan yayi yi tsaya bisa uku na abin da ake nema ya yi dangane da imani da Allah ana bin sa bakin biyu Yadda kawai za a ce ya rage hanya kuma irin wannan shi ma mutanen maka da dama da suke zamani da annabi ba su yi imani da shi ba sun yadda da wannan wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard da in ka ce waye halitta sama da kasa za su ce Allah liman al ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayquluna lillah man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayquluna lillah man bi yadihi malakutu kulli wa huwa yajir wa la in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah sama'i wal ard am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit mayyita min al wa man amr fa duk waɗannan al'amura sun yi da to amma ba su yi imani ba saboda sun yi da daya bisa uku sai aka ce saura biyu sai suka keda da biyu na biyu shine imani da Allah a matsayin sa na ilahu idan an ce al ilahu abin bauta duk duniya ba wanda ya cancanta ya zanto abin bauta sai Allah shi kadai domin abin ke sa ke sa ke sa a yi bauta shine in wanda za a yi wa bautan ya zanto yana da ikon yin halitta to ko ba mai ikon yin halitta sai Allah ta'ala mutane gaba ɗaya in za su hadu da aljanu ba za su iya halittar ko da sauro ba ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'una wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي Aziz. to wannan na biyu kenan na uku shine imani da Allah ta fuskar sunayensa da sufofinsa dukkan suna da ya tabbata a qur'ani ko hadisi a matsayin suna na Allah ko siffarsa ya zama dole bawa ya yi imani da shi kuma baya halatta bawa dan saninsa da harshen larabci ya rada ma Allah wani suna dan shi yana ganin ya dace ba tare da ya kafa hujja da qur'ani ko hadisi wato a babin tauhidi babu ijtihadi dole sai abinda nassin qur'ani ya tabbatar in qur'ani ya kawo kaza a matsayin sunan Allah sai ka tabbatar in hadisi ya kawo sai ka tabbatar in bai kawo ba sai kai shiru da bakinka a antum a'lamu amillah Allah ce ku kuka sani ko shi a wata arsa ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu shi shine ya sani ko ku sani ba wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ku kawunan ku ba ku gama sani ba kawunan ku ba ku gama sani ba wa fi anfusikum afala tubsirun to balantana ku san abin da zai dace da ubangiji ta Allah da haka ba a rada ma Allah suna ko sifa sai abin da ya tabbata cikin Qur'ani ko hadisi sannan imani kuma da mala'iku yana da yana da bangarori guda biyu imani da mala'iku a jumulce imani da su a rarrabe abinda ake nufi da imani da mala'iku a jumulce ka yadda gaba ɗaya ubangiji na da bayi mala'iku ya halicce su daga haske kamar da hadisin annabi ya nuna kuma adadin su ba wanda ya sani sai Allah kamar da ayoyin qur'ani suka nuna wa ma ya'lamu junud rabbika wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu wa ma hiya illa zikra lil bashar kuma lalle suna da fukafukai waɗansu biyu waɗansu uku waɗansu hudu waɗansu sama da haka mala'ika jibril na da fuffuke ɗari shida kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi kamar yadda kuma Allah ya kawo cewa suna da fuffuke din cikin alqur'ani alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnihatin masana wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli sha'in qadir sannan malaiku din nan la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wato ba sa sako malaiku din nan basu da wani aiki sai ibada yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun malaiku din nan ba yin komai sai da izinin Allah su su fara da kansu basa yi la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda komai ba sai da izinin ubangiji wannan mutum ya da mala'iku haka a jumulce duk wannan sufofi ne nasu sun yi tarayya kan wannan to sai kuma ka zo ka yi imani da su a rarrabe shine a cikin mala'iku ko waɗanda an ambaci sunansu da irin ayyukansu to duk wanda aka ambaci sunansa da aikinsa ya zama wajibi kai mummuni ka san shi kuma ka san aikinsa kamar yadda qur'ani nuna kamar yadda hadisi ya nuna misali jibril an ambaci shi cikin qur'ani a ambaci cikin hadisi aikin su shine kawo wahayi mika'il ya zo cikin qur'ani ya zo cikin hadisi saboda haka aikinsa kuma shine shine wakili na taskar saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai sannan kuma mala'ikan mutuwa wanda ake cewa azra'il ko da yake hadisin izi ne sunansa dai cikin bukhari da muslim malakul mauti haka a cikin qur'ani ma sunansa malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un sannan israfil wanda shine mai buta wannan hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim sunansa israfil annabi da ya tashi sallan dare yakan yi du'a ul istiftahi wajen bude sallah yace allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila fatira samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim mahallu shahid yace rabbu jibril mika'il israfil kaga ka san israfil ka san aikin sa shine busa sannan kuma ka san wato malik wanda yake tsare da wuta wa nadaw ya maliku alaina rabbuk ka san munkar da nakir wanda sune masu tambaya cikin kabari hadisi ya tabbata cikin littafin al-musannaf na abubakar ibnu abi shayba ka san wato mala'ikun da suke rubuce ayyuka lalle akwai mala'ikun da suke rubuta ayyuka ɗaya a dama ɗaya a hagu yaya sunan su haka don muke ji ana faɗa rakibu da fidu wannan ko ba sunan su bane ba kaga abin da yake tabbatacce na dama sunan shi sahibul yamin na hagu sunan su sahibul shimal amma ba inda Allah ko manzon sai ce sunan ɗaya daga cikin su na dama da kibo wannan kuma asiri ga kibu zuwa asilu da basu sakon ubangiji ba kuma da in faraje fara ko na damar rakibun atid ne na hagun ma rakibun atid ne rakib da atid sifa ce ba suna bane ba ko sa mun ci tsakanin suna da sifa idan nace Musa idan nace Muhammad idan nace Zaidu duk wannan menene suna amma idan nace dogo gajere fari baki wankan tarwada duk wannan menene sifa ne to kaga akwai mutum tsakanin suna da sifa rakib da atid duk sifa ne ba suna bane karanta ayar ka ji ma yaltizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ubangiji ta'ala ce babu yanda za a dan adam yayi furci face ladayhi a wurin sa akwai raqibun atidun akwai raqibun mai kiyayewa atidun wanda yake halarci baya fashi atid alhazir wanda ke nan raqib kuma al-hafiz alladhi yuraqibuka wanda yake kiyaye abin da kake ya rubuce to kaga na dama raqib ne yana kiyaye abin da kai da alkhairi kuma yana nan baya rubuwa da kai na hagu shi ma raqib ne yana kiyaye abin da kai na sharri kuma yana nan baya rubuwa da kai shi yasa aya ce ma yalbizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid da a ce guda biyun daban-daban ne da sai a ce ma yalbizu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid a kawo wawu dan ayi atsa amma duk guda ɗaya ne a takaice dai kowane mala'ika da sunansa ya zo cikin Ƙur'ani ko hadisi tare da aikinsa dole mutum ya yarda da shi akan wannan shine al-iman bil mala'ika tafsilan haka imani da manzanni shi ma kashi biyu ijmalan wa tafsilan a dunkule da a bayyane a dunkule Allah ya turo manzo a cikin kowace al'umma wa in min ummatin illa khala fiha ziyar, a rarrabe ka san annabi Musa cewa an turo shi zuwa gabanin Isra'il da kuma Fir'auna shi da dan Haruna kenan ka san annabi Isa an turo shi zuwa gabanin Isra'il ka san annabi Shu'aibu an turo shi zuwa ga Madina ka san annabi Muhammad an turo shi zuwa ga al'ummar ƙarshe to duk wanda kuma ba a kawo sunan su cikin Qur'ani ba ballantana a ambaci garin da ya je ko al'ummar da aka tura sai kai imani da shi a jumulce cewa lalle yana daga cikin rahamar ubangiji da kulawarsa da bayi baya wofuntar da mutane ba tare da ya turo musu da al'umma ba tun daga farkon duniya zuwa ƙarshe a kowane ƙarni a kowane mutane da aka yi lallai an turo musu da manzo wa in min ummatin illa kala fiha nazir to haka imani da littattafai littafin da aka bayyana sunan shi cikin Qur'ani da hadisi ka sai shi wannan ya zama dole zabura ta annabi Dawud linjila ta annabi Isa at-taura ta annabi Musa sannan kuma wato ainihin a Qur'ani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi Shu'aibu da annabi Salihu da annabi Hudu sun zo da littattafai eh saboda me saboda qur'ani ya nuna kowane annabi ya zo da littafi kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba kaga ko ne an saka masa littafi wa anzala ma'ahum al-kitab al-kitab anan duk da mufrad ne amma alif da lam da suka shiga ciki istigrafiyya ne shamila li jami'il kutub munazzala sun tabu duk littafin da Allah ya sauka to amma yaya sunan littafin annabi hudu ko annabi salihu ko annabi shu'aibu sai ka ce ban sani ba saboda qur'ani bai faɗa ba hadisi bai faɗa ba ba ka da yadda zaka sani sai ta hanyar wahayi kenan an so kawai in yi imani da shi a jumulce amma ba a so in san shi filla filla ba to haka imani da a abin nan imani da ranar tashin kiyama abin da zai faru ciki imani da kaddara a bangarorinsa guda hudu shine cewa kowane irin abu da zai faru a duniya Allah ya san shi kafin faruwarsa bayan ya san shi ya rubuta abin kafin abin ya faru tun kafin halittar mu bayan haka abin ba zai faru ba sai da ganin damar ubangiji bayan haka ubangiji ta'ala shi ke gudanar da abin ko menene ya faru wannan duk ababen da suke bukatan dogon bayani a takaice dai kada aflahal mu'minuna su wane ne mamune su ne waɗanda suka samu kaɗan wato suka haɗa waɗancan siffofi na rukunan imani baya ga haka kuma manzon Allah ya nuna cewa ki imani da kuke ji da gani yana da bangarori saba'in da ɗoriya bangaren sa na farko la ilaha illallah wannan shine mafi girma na biyu na wato bangaren sa na karshe kuma wanda yake shine mafi karancin daraja imafatul aza an sariki kautar da wani abu mai tutuwa daga hanya kwalba ko wani abu da zai iya sa dan adam ya yi lahani ko abin hawan sa ya lahani aya ta biyu allazina hum fi salatihim khashi'una ubangiji ta'ala yace su mummunai din nan su ne wanda a cikin sallar su suna wanzar da kusuri to kaga anan gurin abu biyu ake magana farko dai ita sallah din kanta wanda idan an ce sallah a matsayinta na ismul jins ta shafi kowace irin sallah ta farilla da sanafila dukkan abin da ake kira da suna sallah a shari'anci ita sallah tana da ma'ana guda biyu as-sala a larabci da kuma as-sala a shari'a as-salatu a larabci shine ma'anarta shine addu'a da Allah ce kullu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim salli alaihim ma'ana kai musu addu'a ma'anarta a shari'ance shine wata ibada wadda ta kunshi tsayuwa da zama da ruku'i da sujada da karatu da tasbihi da tahiya ana buɗe su da kabbara a rufe ta da mai sallama to idan aka ce as-salatu a shari'ance ta shafi kowace sallah ko ta farilla ko ta nafila abu na farko kenan abu na biyu shine khushu'i shi kuma abin da ake kira da khushu'i shine malamai suka maganganu daban-daban waɗansu suka ce khushu'i shine natsuwar zuciya da tara hankali akan sallah lokacin da ka shiga ciki harka ka a tsaye kana so zuciyarka ta labarta ba wace irin tsayuwa annabi ke yi a cikin sallah kana kokarin kwatanta haka a ruku'i wani irin dukawa annabi ke yi wajen ruku'i dagowa sujada dagowa karatun ta har ya zuwa karshen sallah zuciyarka gaba ɗaya hankalinka ya taru kan sallah din da haka waɗansu malamai suka ce shi khushu'i aiki ne na zuciya waɗansu malamai suka ce a'a khushu'i aiki ne na gabbai abinda ake bukata lokacin da kake cikin sallah tabbatuwar kana da khushu'i kowace gaba ta tsaya inda annabi yace ta tsaya lokacin da mutum yake cikin wani rukuni da cikin rukunin sallah lokacin da annabi ke tsaye a cikin sallah idansa yana kallon inda zai ɗora gocinsa banda nan baya kallon ko ina hannun dama ya ɗora shi akan na hagu akan kirjinsa ya fuskanci alƙibla da dukkan jikinsa kafafunsa da dukkan jikinsa bakinsa kuma yana furta karatun fatiha idan ya gama sura kuma yana yin kira'a wadda suke murattila kuma kira'ar da yake yana karanta aya aya ne baya haɗe guda biyu ummu salma matar annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa kuna son ku san karatun annabi ga yadda yake بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن كيف كنت مليا تاتي مليا النبي هبا ina za a yi kawai kusanto da nesa ne da nesa ne abin nufi yana yin karatu aya aya baya haɗe aya biyu baya garaji to sai ya zanto kana haka sai suka ce shi kushu'i aiki ne na gabbai kowace gaba ta yi aikin da shari'a ta saka irin wanda annabi ya cikin sallah waɗansu malaman suka ce kutubi ya shafi biyan ya shafi aikin zuciya ya shafi mai aikin gaba saboda annabi sallallahu a cikin ayyukansa ya koyar da abin da muka fahimci kutubi shine tara zuciya wuri guda a cikin sallah kuma a cikin umarninsa ya koyar mun fahimci abin da yake nufi kuma shine gabbai sa a cikin sallah kasi wani abu daban farko da kun ga idan ana sallah ana surutu ba haranta yin magana cikin sallah ba ka yi wa masallaci an yi raka'a biyu ko uku bayan ka shiga kai kabbara ka a dan wanka aka maka lawai sallah raka'a nawa kai ne yace ai kai sa'a wannan sai karfi ce da ka sake kuma don ana sallah da babu laifi har yanzu zuwa lokacin da Allah ya saukar da hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin kaga wannan surutun na baki kaga ba ai ya zama ya sarayar da natsuwar gabbai akan me akan sallah sai aka dakatar da shi aka hana shi an gane ko amma abin da ya shafi nutsuwar zuciya annabi ce idan ga sallah ta zo ga kuma abinci an kawo wanne za a fara yi tsakanin abinci da sallah sai ce ku fara cin abinci don ku samu cikakken nutsuwa saboda idan mutum na jin yunwa ga abinci kuma aka tayar da sallah ba zai iya tara hankalinsa kan sallan nan ba hankalinsa rabi kan sallah rabi ga abinci kaga bai samu cikakken kusuri ba sai annabi ya ce ka yi abin da za ka yi na cin abinci don ka samu cikakken tara hankali a cikin sallah kaga wannan na nuna samar da kusuri kenan aiki na zuci sannan annabi na nuna idan mutum na cikin matsuwa ta bukatuwa zuwa ga shiga ban daki ba wani ko waninsa shi ma kar ya ce zai sallah har sai ya je yayi ɗaya daga cikin ababen nan da ke sa da sauran al'amura masu tarin yawa da haka dai ya yan uwa kusuri a cikin sallah shine tare hankali wuri guda shi yasa annabi duk abin da zai dauke masa hankali cikin sallah yakan kautar da shi daidai da labulan ɗakin matarsa da ya ga yana da zane yace a kautar da shi daidai da riga da yasa sai ta dan dauki hankalinsa wajen kallon launin da a cikin sallah sai Allah ta sallan da ya gama sallah sai kai wannan ku kai wa Abu Jaham wannan rigar ku kawo mun wannan rigar ta ta kakin nan mai wahalar sa ba gara ita wannan ta shagaltar da ni ba na iya yin sallah da ya kamata sallallahu alaihi wasallam dan saboda a samu tara hankali a cikin sallah shi yasa kuma idan yana tsaye din idan sana kallon inda zai daura goshin sa ne baya daga kai haka har yake cewa ko dai mutane su daina daga kansu sama lokacin da suke sallah suna kalle kalle ko su daina haka ko kuma aji ana ji musu tsoron wata rana idan kallon sa ya tafi haka ba zai sake dawowa ba ubangiji ya tafiyar da ganin su saboda haka tabbatacciyar sunna a wajen sallah lokacin da kake tsaye ka sa idan ka inda zaka dora gocinka wannan shine abin da dukkan jumhurin malamai suka tafi in banda malaman mazhabar malikiyya da suka saba akan haka ko da ke ba dukkan su bane akwai waɗanda suke gani ya kamata a koma kan waɗancan hadisai su suna ganin cewa zaka fuskanci alƙibla ne haka gaba daya idan kama ka fuskanci alƙibla me dalilin ku suka ce Allah ya ce wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram zaka fuskanci ka'aba ne kai haka kawai amma idan ka haka suka ce ka kauce wa umarnin wancan ayar to su ne sauran malaman jumhur suka ce da su to ai annabi aka saukarwa da wannan ayar kuma yayi haka mu da cewa zai fi fahimtar ayar na ji wani babban malami daga cikin manyan malamin mazhabar malikiya a madina lokacin muna karatu a can shekh atiyya muhammad salim yace ai za ka iya yin abin da malikiya din tace da kuma abin da hadisin yace ba tare da an ci karo da juna ba yace domin idan kai haka da fuskar ka sai idan kai haka yace ka ga kai ji sai ba ci karo da juna sai kan da daga kasa a takaice dai wannan shine abin da ake nufi da kusu'i mutum ya kasance ya tara hankalinsa akan sallah tun daga farko har ƙarshe allazina hum fi salatihim khashi'un aya ta uku wallazina hum anil lagwi mu'ridun su mummune su ne waɗanda dangane da lagawu mu'riduna suna kawar da kai to idan ka duba ma'anar allagawu a cikin harshen larabci al-imam al-asbahani a cikin littafin sa mufradat gharibul qur'an yake cewa abinda ake kira allagawu a larabce ma la yu'taddu bihi shine dukkan magana wadda take mara amfani wa huwa allazi dukkan magana da ba tunani ya haifar da ita ba haka kawai ta subuce ta fito da kanta ba a yi mata tsari ba ta da nizami da yake sarrafa ta yace a larabta wannan shine fa yajri mujra allaga saboda sun dauko shi daga kalmar allaga wanda allaga din nan shine kamar kukan tsuntsaye wanda galibi ba da irada ake yinsa sa ba kawai ana yi to idan an ce allago kuma a shari'ance shine waɗansu malamai suka ce shi na din nan shine dukkan wani furci da mutum zai da baki wanda ya kunshi kafirci ko shirka ya zama na ke waɗansu kuma suka ce ba wai kafirci da shirka kadai ba dukkan wani lafazi da mutum zai wanda ya danganci sabawa ubangiji kaga wanda sun kara fada da abin nan sai ma'ana da shirka da aikin sako duk yana ciki waɗansu kuma suka ƙara fata da lafazin kamar da ibn kasir ya kawo yace dukkan abin da ya kunshi kafirci ko shirka ya kunshi aikin sako ko ya zanto baya da fa'ida ta duniya ko ta lahira kafirta magana wadda karkashin ba wata riba da zaka samu a duniyanci ko a lahiranci wannan shine ake kira allagawu suka ce wannan za mu fahimta ka dan annabi sallallahu alaihi ya nuna magana iri biyu ta alkhairi da kuma kishiyarta duk abin da ba a kiransa da alkhairi ya zama kishiyan alkhairi kenan to sai annabi ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyas ko ka faɗa alkhairi ko kai domin duk idan baka faɗa alkhairi ba duk abin da zaka faɗa zai shiga cikin lagawo to sai kuma mun yana kawar da kai ga barin lagawo baya yin lagawu saboda haka dai a takaice fayyatacciyar magana allagawo dukkan zancen da baya da amfani wannan kuma shine siffar mummunai wa idza marru bil lagwi marru kirama wa idza sami'u al lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahili in sun zo wuri suka ji ana zance sai su kasa kai akwai fa'ida ta duniya cikin zancen eh sai su taimaka dan a samu wannan fa'ida ko su ne za su samu ko dan uwansu musulmi zai samu zance ne ya shafi na addini eh sai su taimaka su ma su sa albarkacin bakin su don su karu ko su karar da wannan su duk zancen da ba wannan ba in sun jana yi su kauce su bar wajen sai yan an daina sannan su dawo da haka ko da kai ba ka yi da mutane karka zauna inda ake yi da mutane ko da kai ba ka zancen batsa karka zauna inda ake zancen batsa ko da kai ba ka furta bid'a karka zauna wurin da masu bid'a suna ta furtawa wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka shaytan fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin ubangiji ce idan kaga mutane suna kutsa kai cikin lamarin ayoyinmu ma'ana suna zance wanda ya shafi na saba ma ubangiji sako da dukkan martabobinsa ko babban martaba ko karaba sunansa dai sako fa a'rid anhum ka wadda kai ka kyale su karka zauna tare da su hatta ya kudu fi hadisin gairi har sai in sun bar wannan zancen sun shiga wani zance daban wa in ma yusi annaka shaytan in ce dan yamantar da kai ka zauna tare da su daga baya sai ka tana to fala ta kawo ba da zikira ma alqawmi zalimi kar ka zauna tare da azalume bayan ka daga ka tana ka dai da girka ta suke ta ka wannan haka ake sumin mummuni ya zama kaga inda zamu dauki ladabin wannan ayar a cikin ayyukanmu da mu'amalolinmu da mun huta duk wanda ya zana aibata dan uwanka musulmi wurinka sai ka dakatar da shi wani ya shiru bai dace ba domin abin da kake faɗa ko ya zanto gaskiya ko ya zanto ƙarya yana da na uku ne ba ya da na uku idan kuma kowanne kai kayi ribansa dan annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi me ya riba sai annabi ya ce ka ambaci wani abu game da dan uwanka wanda baya so inda gaba irin su ne kila ba za ka yi ba yace to kuma ya kasu kashi idan abin nan da ka ambata laifinsa ne tabbas yana yi to kai giba idan abin kuma kaji kai masa ko jita jita kaji an ce sun ce <laughs> kaga sai ka rasa waye sanadin hadisi ba ya sanadin yace to kai masa kirkira kuma buhutan kai masa buhutan kuma ya fi giba girma da haka duk abin da aka faɗa ga da wanka musulmi ka kame bakin ka karka furta har sai in kana da tabbas din laifin sa ne in laifin sa ne ka faɗa kuma a gaban sa yadda zai amfani ka nasihance shi yadda zai gyara amma ba kana jin daɗin furta maganar ka je nan ka faɗa ka je nan ka faɗa wannan ba halin mummuni bane ba wallazina hum anil lagwi mu'ridun mummune kullum suna kaucewa ne daga lagaw ba sa zama inda ake kaga sai kaga zama na girme da za ga mutane suna yi ko wurin karta ko wurin nudo ko inda samari suke zama wajen wani wasa da suke da akan tebur na mai sunoka har haya ake kaga duk wannan ai lagau da karshe kenan duk wannan ba a bukatan a gaban mu ne a wajen ka iya cewa ina nafi kalar kan wannan duk da cewa nafin ba zai gagara din ba tun da nasin qur'ani da nasin hadisi ana daukar shi da fadin sa ba a dabe bai cikin wani abu kadai da ya taɓa faruwa da can matukar akwai wani makamancin sa ya faru a karshe amma tare da haka malamai suna da hikima wani mutum ya zo tambaye Imam Malik ibn Anas yace kun ce kar ayi kar ayi dara ina nasu cikin Qur'ani ko hadisi da yace kar ayi dara sai Imam Malik ibn Anas yace da shi zan tambaye ka a haqqun huwa am ghairul haqq shin dara din nan gaskiya ce ko ba gaskiya bace ba yace ito eh ba za mu iya ce mata gaskiya ba dan ya san in ce gaskiya ce za a ce na nasin da ya tabbatar ta zama gaskiya <laughs> sai ya shiru ya ce eh to ba za a ce mata gaskiya ba sai ce to ma za ba da alhaqi <laughs> ma za ba da alhaqi illa bala duk abin da ba alhaku ba ya zama mai gina bala ya zama mata gina zama tare da masu yin ko kai ka yi dan kallo ne kana da laifi dan haka Umar ibn Abdul Aziz yana zo wata na sai aka kawo masa waɗansu mutane suna shan giya sai ya kawo ce ci duk ai musu bulala kamar yadda shari'a ta sanada sai ɗaya daga cikin sai daga hannu ce wallahi ni ba ruwa na ɗan kallo ne ni ban sha ba sai ta mai bulala fara da <laughs> aka ce ai bai sha ba ina sun da za ka ce a masa bulala bayan bai sha ba yace baka ji ba ubangiji ce wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idan in kun zauna tare da su kun zama kamar su yace ku fara da shi aka ce mutumin azumin nafila yake amma sai da ka masa bulala saboda ya zauna na kallon ingiya suna shan giya ana tambaye ne na zauna a wajen ana hira saboda haka ya tare ya cikin laifi saboda haka mummuni ya kokarin ne santar da kansa daga dukkan wani zance na alfasha da bai dace ba mummuni mace ko namiji aya ta gaba ubangiji ya ce wallazina hum lizzakati fa'ilun wato su mummunai su ne waɗanda suke aiwatar da zakka haka ne kowa gaba ne to amma aya ta zo a maka ta ce wallazina hum lizzakati fa'ilun da wanda suke yin zakka a lokacin ina mai yin zakka da cikin sahabbai to shi yasa suka yi sabani suka ce abinda ake nufi da azzaka a nan gurin shine abinda Allah yake nufi da zakka cikin fadin sa kada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha shine abinda ake nufi da zakka cikin fadin Allah ta'ala ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء shine abin da ake nufi da zakka cikin fadin Allah ta'ala wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yulhikahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhuma duk zakka anan gurin ana nufin zakatun nan tsarkake zuciya daga hasada daga girman kai daga jijji da kai daga ganin na'isa zuwa ga tawadu'u da kaskantar da kai da jin ni ba kowa bane bawa ne ba ni da matsayi sai in na samu takawa da jin tsoron Allah duk matsayi na dukiya ko na mulki shirme ne zai zo ya wuce kuma an taɓa yi ya wuce in ba imani da takawa nake da shi ba shirme ne inna akramakum indallahi atqakum kuma duk matsayin da nake da shi na mulki ko na dukiya ko na ilimi ni da sauran mutane dai asalin mu daya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham da yarkai da babban hansakin mai kuɗi da kasar kuma ɗan siyasa da babban soja ko ɗan sanda da baduku dukkanin su kowa Allah ya halicci ne daga ba wanda aka ce a'a shi wancan mai kuɗi ne ko babban mai mukami ne a gwamnati da haka da zinari shine sinadarin da aka yi gine ko azurfa ko tagulla kowa dai daga digon mani ne asalin sa wannan shine asalin dan adam ubangiji ya karrama shi a duniya to wannan karramawar za ta dore ne idan mutum ya yi imani da zakawa in bai yi imani da kawa ba sai a mayar da shi mafi kaskancin kaskantattu laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين amanu wa الصالحات فلهم an maka halitta mai kyau da tsari mai kyau ba na dabba ba Allah ce amma idan mutum bai wasa ba sai a da shi mafi kaskancin kaskantattu mafi ci bayan masu ci baya illal ladzina amanu sai fa wadanda suka yi imani ne kawai wa salihat suka yi aiki na gari sai suka ce da zaka anan malaman suka ce a'a ita zakka din ake nufi ta zuciya saboda me suka ce to ai ba ayar ba za ta hana duk da cewa tana makka baya hana ta zaman to zakka ta dukiya ai zakka mataki guda biyu take da matakin ta na makka a lokacin nan ba nisabi ba a ce sai ta kai kaza ba in dai kana da dukiya ka fitar da zakka ko ba a ce ga abin zaka bayar ba abin da kai niyya suka ce surkul an'am mata ta ce akwai da aka yi maganar kayan noma da ubangiji ta ala ya bamu wa huwa allazi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukulu waz zaytuna war rumman mutashabihan wa ghayra mutashabih kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi sai ku da haƙƙin sa girbi kaje kun ga suka ce wannan haqqun fil mali غير zakati ذات النفل ذات النفل wannan wani haƙƙi ne na dukiya wanda bai shafi zakka wanda muka sani ba a yau kafin a wajen zakka aka sa shi to suka ce da aka wajen zakka sai shafe wancan wadan suka ce a wancan din yana nan sadaka ce da gobe mutum yana yi zakka wadda take zaka bada kaza to an sa mata lissafi in kuɗi ne sai sun kai dinari ashirin ko dirhami 200 biyu kuma sun shekara wato da kididdigar da aka sani a kowace shekara canjuwar ta sama ko kasa in kayan noma ne sai sun kai wuce biyar kuma lalle ne abinci ya zanto a muktatin muddakar abinda abinci ne kuma aka iya taskance shi a cikin fito wato ba tare da ya lalace ba kayan marmari ba abinci sannan kuma a in raƙuma ne su kai biyar in shanu ne su kai talatin in tumaki awaki ne su kai arba'in da sauransu sannan a cikin dabbobi din waɗanda ake fitarwa su ne al'an'am al'an'am kuma Allah ya fayyace mana su su ne nau'ika guda takwas tumaki awaki shanu raƙuma mace da namiji in ka haɗa nawa kenan takwas ke shine Allah ce ya ta azwaj min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'az ithnayn qul a-dhakarayn harrama amin al amma ishtamalat alayhi arham al-unthayayn نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أعزكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين da haka dai waɗannan su ne al'an'am a irin su da ake fitan musu da zakka in sun kai adadin da muka ambata amma idan mutum zai mallaki dawaki ko da za su cika kaduna a ce dawakin ka ne ba zakka a cikin doki sai dai in sayarwa kake yi to kuɗin da ka sayar in sun taru sun kai zakka sai a fitar musu amma a ba da zakkar doki babu haka alfadari haka zaki haka tantabaru haka agwagi haka kaji haka talatalo haka hadiya haka benu dukkan wani dangin tsuntsu babu zakka amma in ka sayar ka tara kuɗin to kuɗin sun kai zakka sai a fitar haka gidaje inda dukkan duniya gidajen ka ne babu zakka a kai sai dai sun rabu gida biyu idan haya ka bayar to kuɗin da suka tara na haya to shine sai ka abin nan sai ka fitar da zakka a ciki in ya kai nisabi in kuwa sayarwa kake yi to lokacin da ka zo fitar da zakkar kuɗi sai ka kididdigar gidajen ka nawa ne kuma inda za a sayar za su kai nawa sai ka iya sai kudin su da kuɗin da ke wurin ka sai ka bayar da zakkar kuɗi amma dai gida a dauka a bayar da zakkar shi babu an fahimta ko to wannan shine wasa kwakwalwa da malamai suka yi dangane da abin da ya shafi wallazina hum zakati fa'ilun maganganu guda uku ko mu ce zakka ana nufin tsarkake zuciya ko mu ce zakka ana nufin ta dukiya ko mu ce eh zakka ta dukiya amma ba ma'abuciyar nisabi ba wata zakka kafin zakka ma'abuciyar nisabi to idan an samu maganganu kowane malami yakan so ya kokarin ya rinjayar da maganarsa waɗanda suke ganin zakka ta zuci ake nufi zakka ta hali ake nufi ba zakata ta kuɗi ba suka ce farko dai kun ga ayar yar makka ce na biyu kuma daga cikin karina wato ayar ta ce wallazina hum lizakati fa'iluna inda zakka ta kuɗi ce ake nufi ko ta dukiya ada'i ake cewa ko ita'i ko ada'i wa aqimu salata wa atu zakata wa auhayna ilayhim fi al-khairati wa iqami salati wa ita zakati wa kanu na khashi'in suka ce al'ita shine yaren alqur'ani in yana maganar zakata dukiya amma tun da ya kawo fi'il wallazina hum zakati fa'iluna suka ce ba zakar dukiya yake nufi na uku suka ce ita zakka ta dukiya galibi ana hada ta da sallah ba a rabe su da juna wannan gashi an rabe ta da sallah wa haka ake cewa zakati haka ake cewa ba a raba su da juna amma a nan sai aka ce alladin hum fi salatihim khashi'un an yi maganar sallah wallazin hum anil lagwi muridun wata jumla ta shiga tsakiya wallazin hum lil zakati fa'ilun sana aka kawo zakka suka ce inda ta kudi ce ba ba abin da zai shiga tsakiyar su da juna sai an haɗe to da wannan dalilan suke kokarin rinjayar da maganar su akan maganar sauran an gane ku amma su waɗanda suke cewa ai zakar zuciya ake nufi suka ce mun muna da dalilin da zai rija da magana mu suka ce don idan kun ce zakar da ake nufi ana ita ce zakka ta rai Sarkace halaye ai duk abin da ayar ta faɗa tun daga farko har ƙarshen ayoyin suna maganar sarkace halaye ne ba ga bane ba imani abu na farko tukuna kada abu lalama mu'minun ba sarkace hali bane ba daga shirka zuwa ga tauhidi daga bid'a zuwa ga sunna idan aka ce sallah ai tsarkake gabbai ne daga sako zuwa ga da'a haka idan aka ce ne santan lagau duk tsarkake halaye ne ai to kuma idan kuka sake cewa wannan zai wannan zakatu ba ne kuma ana nufin tsarkake tsarkake halaye kuma duk da haka wato ana nufin tsarkake halaye a nan gurin suka ce idan kuka ce haka ya zama maimai a cikin alkur'ani qur'ani ko baya maimai kowanne zance ana kawo su ne don ya bada fa'idar su da suka ce shi zance ko ya zanto tauki ko ya zanto ta asir abin da ake nufi tauki zance ya zo don ya karfafa zancen da ya wuce abin da ake nufi ta asir zance ya zo don bayar da sabuwar fa'ida to ka'ida a malamai hamlul kalami ala ta'sis aula min haulihi ala tauki min hamlihi ala tauki ka dauka zance cewa sabon zance ne ya fi sama da kace karfafa na baya yake yace in kun ce zakkar hali ake nufi ya zama karfafa dukkan zantukan baya ne ba wani sabuwar fa'ida da aka shi qur'ani ba haka yake ba da qur'ani ta fi karfin ya kawo zance haka al-asl fil kalam at-ta'sis wa la yusaru ila at-tawkid illa li daruratin tujibu zalika wallazina hum lizakati fa'iluna wato sune dai waɗanda suke aiwatar da zakka sawa'un zakatun nafs ko zakatul amwal ibn kasir da ya so kubuta daga cikin sabani sai ce ayar ta iya daukan duka biyu sai ne duka biyu na ke ne in an ba ta duka biyu sai ta ba shi shi ke duka na ke ne kuma dama su malaman tafsiri suna da ka'ida suka ce idan ka zo fassara ayar alkur'ani ka gama maganganu guda uku na malamai ko hudu to matakin farko da zaka kalli maganganun sun fi karo da juna ko ko basu cikaro da juna ba basu cikaro da juna ba ka gama da nan mataki na biyu waɗannan maganganu dukkan su gaskiya ne ta yadda kowace magana ka iya samun wata ayar da za ta karfafe ta ko kuwa ba haka bane ba suka ce matukar aya ta kunshi ma'ana biyu kuma kowace ma'ana ya zanto cewa gaske ce akwai wata ayar ko na hadisi da ke mata shaida to ka fassara ayar da dukkan wannan maganganun guda biyu ka huta wannan shi ke nuna mu'jizan qur'ani din da gamewar ma'anarsa sama da kafassara ta da falan ɗaya ta kyale amma in maganganu suka zama biyu ɗaya gaske ce tana da abin da ke mata shaida cikin ayoyin qur'ani da hadisai ɗaya kuma ba abin da ke mata shaida to karin jayar da wanda ta samu shaida daga cikin wadansu ayoyin daban ko ɗansu hadisan daban sama da wanda ba ta da shaida daga cikin qur'ani ko hadisi wannan dai shine ka'idodin da malamai ke bi dan rinjayar da zance a kan zance idza ta'addadat al-aqwal fi tafsir ayatin min al-ayat aya ta biyar والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم hafi حافظون yana daga cikin sufofin mummunai suna kiyaye farajin su idan an ce kiyaye faraji ma na kiyaye al'aurakin, to wannan yana da mataki guda biyu farko mutum ya kiyaye al'auransa kare bari kowa ya ga al'auransa to daga nan aka samu wajibcin suturce al'aura kenan ko kana cikin ibada ko baka cikin ibada duk abin da yake sunanta al'aura wajibi ne musulmi ya tsare kar ya da wani ya gani in ba matarsa ba ko ku yangarsa matar ka dan ta ga al'auranka ka babu laifi ku yanga da kake da ita in ta ga al'auranka ka babu laifi banda wannan baya halatta wani ga al'auranka sai in larura ta tilasta an kai ka asibiti baka san halin da kake ciki ba za a yi maka operation za a yi maka aiki za a yi kaza wannan baka da yadda zaka yi larura ce ta kawo amma matukar ba larura ba baya halatta mutum ya bayar da al'aurarsa ga wani sai matarsa ko yaddarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka kiyaye al'aura ka karke da kowa ya gani sai matarka ko ku yangarka in safata an la yarayannaha ahadun fala yarayannaha matakar ka sami kun kar wanda ya ga al'aurar ka to lalle karke da din wani ya daga nan za a gane kuskure da mutane ke yi a irin wannan yankuna namu irin bakunan bakin kasuwa ko ta mu sai ga mutum na fitsari a waje wai ganin ai namiji da dan wansa abin da yake jikin shi ke yake jikina ha kawai magidanta suna fitsari suna fira Allah ya kaga alaji ya wani in ka gama gwangwanin nan mai komun ya yage jikinsa wannan ma yana nan wannan ma yana nan gudun mutum uku gwangwani ya da Allah mai komun turo mun rai haka da mutane wallahi kuskure kuskure idan muna da kantuna guda hudu ko biyar ko shida ko bakwai har kai goma ya zanto nan muke zuwa mu ci kasuwa tun karfe tara na safe kila har shida na yamma to yana daga cikin gata da zamu yi wa kanka kanmu a matsayin mu na masu addini mu hada kuɗi mu zo mu yi dan banɗaki mu sa mu kulli mu kulle mu ajiye mu kullun a ɗaya daga cikin wurare guda uku ko hudu shagon wani da shagon wani duk wanda yake bukata ya je buɗe ya bukata ya rufe ya fi sutura musulmi ya kamata yana da wannan tunanin yana da wannan kwakwalwar da za ta bashi wannan sakon amma sai ga an yi kasuwa gaba ɗaya an manta da banɗaki mutane sun wa kansu shaguna ko a tasha ko a wata kasuwa amma su manta da banɗaki idan a tasha ne bayan kowace mota aka yi fakin da ita wurin fitsari ne banɗaki mutum na yin kewaya a kowane lokaci ka kewaya bayan mota kawai kaga wani magidanci dan shekara hamsin dan shekara sittin yana ne ba abin da ya sha masa kai wai a kai namiji ne baya jin kunyar ka to wannan ya saba wa ka'idar wannan ayar wallazina hum li furujihim hafizuna dan baka kiyaye farajin ka ba baka kiyaye farajin ka ba haka kuma waɗansu idan mata ne su kuma haka suke tsakaninsu da juna wata mummunan al'ada da zaka samu galibi a makarantun yan mata yara hudu ko biyar ba balagai su shiga ban lokaci guda su wanka wa'idin mata ne babu laifi dan mace da wata tagar aurata babu komai matakar kin mumuna ce kin cikaro abin da kika ya cikaro da wannan ayar annabi ya haramta wa mutum ya bayyana da al'aurarsa sai ga matarsa haka ita ma mace ba za ta bayyana da al'aurarsa ba sai ga namiji sai mijinta in miji da mata ne wannan babu laifi tsakanin su da juna akwai hadisi da ake ruwaitowa a nan gurin cewa annabi tana Aisha tana cewa ba ta taba ganin tsirishin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba cewa bai taba ganin tsirishin ta ba wannan hadisi da ifi ne baya da asali dan wannan suna kafa hujja da shi cewa ko matar ka sai bai kamata ta ga al'auran ka ba abin da yake tabbatacce shine abin da ke cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin wanka da bokiti da yake da matarsa Aisha yana kokarin ya riga ta sa hannu cikin bokitin tana kokarin ta riga shi har tana cewa da'ani da'ani to kaga wannan shine tabbataccen abu matar ka wannan babu laifi yanzu to wai minti wato ya kamata mu kiyaye wannan kwarai da gaske hadisin da muka kawo dazu da annabi ke cewa kiyaye al'aurar ka sai matar ka kaɗai ko ku garka hadisi ne wanda yake tabbatacce a cikin haka bai suka ce da shi idan ɗaya daga cikin mu yana shi kaɗai dole dai sai ya shiga wani makewayi ko ya tsaya bayan wata itaciya ko katanga kafin ya kewaya ko zai iya ko da filin Allah ne ko ina ya kallata shi kaɗai ba kowa sai annabi sallallahu alaihi ce ko da yana shi kadai ya samu dan wani abu da zai kare shi yace Allahu ahqqu an yustahya minhu min an-nas ai ya kamata Allah ke fitin tantar a jikun yi sama da mutane wannan hadisi ne Hassan al-Imam Ahmad ya rawaito shi cikin musnad haka al-Hakim an-Nasaburi daga Bahad ibn Hakim ana abihi an jaddi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri yace da sahabbai iyyakum wal julus fi turqat ko dai zama a bakin tituna sai sahabbai suka ce malana min majalisina buddun na tahaddathu fiha ba yadda zamu yi mace ba za mu zauna bakin titi galibi ne da sun mu ko wurin sana'o'in mu ko wurin hiran mu yaya zamu sai annabi ce fa iza abaitum illa al majlis fa atu tariqa haqqan matukar kuna ganin tilas ne sai kun zauna to titi ku ba shi haƙƙinsa sai suka ce wa ma haƙƙu tsariƙi ya rasulallah titi kuma ya haƙƙinsa sai annabi ce farko gabdul basar rinsa ido na kawo wannan hadisi ne kamar yadda aka ce ka kiyaye al'aura kai kuma idan ka ga wani ya bar al'aurarsa kai kuma aka wajabta maka ka rinsa ido kai ka kalla idan shi ya ki bin Allah kai kuma sai kai ne ka bi Allah din kar ku taru ku duka ku yi sako shi bai shiga ban daki ba shi bai sitirce sa ba yayi ba wannan sa kowa na kallo to kai kuma sai ka tsoraci Allah kar ka kallace mace ne ko namiji ka wadda kanka dan wannan ɗaya daga cikin haƙƙin titi annabi ce ghaddul basar rinsa ido ba wai rinsa ido ga bari kallon mace kadai ba rinsa ido ga bari kallon duk abin da yake haramun wannan tsaurara ne wa kaful adha da kamewa gaba da cutar da mutane wa raddu salam da mayar da sallama idan an ce assalamu alaikum wal amru bil ma'ruf da yin umarni da kyakkyawa wan nahyi anil munkar da kuma yin hani gaba da mummuna to kaga mataki na farko kenan na kare farji mataki na biyu shine mutum ya kare farjinsa kare fada cikin zina namiji kare kusanci zina mace ma kata kusanci zina dan Allah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusanci zina da ita zina alfasha ce ko mummunan tafarki ne to ita zina aka ce karka kusance ta kusanta ma ba ma yi karka yi ba to duk abin da ke kusanta zina sai shari'a musulunci ta toshe daga cikin abin da ke kusanta zina kusantar da mutum zuwa ga zina akwai kallo shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kallo ayar qur'ani ta hana kallo kullu lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum idan mutum mace ta zo wucewa yayi mata kallo na kitibus ba da niyya ba wannan babu laifi amma kare ya sake mai ta kallo na biyu shine wanda za a rubuta masa zunubi akai to ana akwai wata kalima da naji gardawa suna faɗa suka ce to wajen da kallo dai aka ce ba sai ka yi sakandami ba wai sakandamin kallo shine in ka zura mata ido sai ta face sakandamin kallo to idan kai wannan kashi da na farko wanda ba da niyya babu laifi daga lokacin da kai kallo wanda yake da niyya a ciki to ya zama na biyu sawan ka kawar da kai ne ko baka kawar da kai ba saboda haka zunubi na nan a ciki kaga sai aka haramta maka kallo dan saboda kar mutum ya kusanci zina kuma aka haramta maka ke bantuwa a wuri daga kai sai mace wanda yake ba muharramar ka ba ba matar ka ba ka ke banta da kai sai ita annabi ce tabbas sai dan ne zai zama na uku kuma daga nan gurin kuma haka aka haramta maka wato yi mata magana da nufin jan hankalinta aka haramta maka sakin fuska gare ta da nufin ta taya ka ko kai ka taya ta duk waɗannan tituna ne da za su kai ka zuwa ga zina haka malamai suka ce farko kallo ne na biyu sai murmushi daga nan gurin sai gaisuwa daga nan gurin sai tattaunawa daga nan sai kulla alkawali daga nan sai tafta ta ƙarshe نظرة فابتسامة فكلام فكلام فموعد فلقاء farko kallo daga kallo in maka kawar da kai gaba abinda zai biyo baya ibtisama shine sai ga an yi murmushi an saki fuska a to hausa ku suka ce wurin fada fuska ta fi fada tabarma to duk wanda ya saki fuska kenan ya bada kansa fa salamun sai gaisuwa fa kalamun sai tattaunawa fa mau'idun sai alkawari kwalikawun sai mummunan aikin to idan baka yanke mata takalar farko ba ta biyu za ta faru in baka yanke ta biyu ta uku in baka yanke ta haka haka za ka tafi haka zai ka faɗa kuma da haka kuma aka tilasta wa mata su zanyi tufafi na kamala lokacin da za su fita daga gida yayin da za su fita daga gida ba a hana su fita ba in halin fita ya kama ubangiji bai haramta musu fita ba suna iya fita su je masallaci suna iya fita su je idi har ma dan su malamai na nuna wajibi ne ko dole tun da umma tsiya take cewa mun kasance ana umartan mu maza wato mata manya da kuma yan mata ta ce hatta wanda take jinin al'ada annabi na umarni gaba ɗaya mu fito ranar idi mu tafi masallacin idi sai dai masu al'ada su ne nisanci inda ake sallah amma kowa sai ya fito a ranar waɗansu malaman suka ce tilas ne wannan fitar saboda ana son ku fito ku bakanta wa shaitan rai shi da sauran rundunar sa makiya Allah su ga taron masu cewa la ilaha illallah kuna tafiya kuna kabar bari akan hanyar masallaci ta ko ina kuma in ka fita wannan titi magan tafiya ka dawo ta wancan ta wajen dawo maza da mata duk ko ina barke da kabbara a rannan ba ranar da shi ɗan jin ta kai shi daga ranar karfa sai wannan ranar ranar karfa saboda yawan gafarar da ake yana jin ta kai shi a kuma ranar idi saboda yawan kabar bari da musulmai ke in sun fita to da ga mace za ta iya fita to amma in za ta fita za ta je asibiti ne za ta je masallaci ne za ta je jin karatu ne za ta je makaranta ne in za ta fita dole ta yi shiga ta kamala shiga ta kamala kuma shine farko tufafin da za ta sa ya kasance cewa wadataccen tufafi ne bai matsayi jikinta ba na biyu ya zanto mai gaman mai saka ba wanda yake mai tsare-tsare ba wanda yake siffanta jiki na uku ya kasance ba tufafi ne na ado ba tufafi ne wanda yake ba yabo ba fallasa ba wata atamfa ce mai tsada ko wani laifi ko kaza ba su wanda yake ba gowa fallasa idan sun zama bakake yayi idan sun zanto bulu yayi in sun zanto ruwan suminti yayi ba a ai ba a kayyade wani launi ba an ce dole hijabi sai ya zanto baki nasi bai ce da wannan ba isu dai kayan su zanto wadatattu su zanto ba su matsa jiki ba su zanto ba na ado bane ba su zanto kaya ne kuma na musulmai ba irin kayan kafirai kika sa ba su zanto kaya ne na mata biki sa kaya na maza ba su zanto kaza kaza da tufofin da malamai ke faɗa kuma kada mace ta sa turare dan duk wannan zai iya bayuwa zuwa ga abin nan kuma kada ta yi kwalliya ta shafa hoda ko jambaki ko kaza duk wannan za ta yi ne a gida lokacin tsakaninta da mijinta ta yi ado da safe daban ta yi masa ado da yamma daban ta shafa hoda ta shafa jambaki ta ci ado ta karkata dan kwalinta duk wannan tsakaninta da mijinta kenan amma in za ta fita waje haramun ne ce za ta yi ado kaga sabani yadda mata suke kenan yanzu duk wani baya ganin adam matarsa sai ran da za ta asibiti ka ji fadan Allah asibiti za me na asibiti kuma da shafa hoda da jambaki da turare sai ranar da za ta ji asibiti sannan kai ma za ka ci albarkacin likita kaga adam a ranar amma kai dai kai kadai ba za a yi maka shi ba a gida ba ka isa ba ko za ta gidan biki ko gidan yini to duk wannan jahilci ne na mata yake kawo wannan kuma wannan ke kawo musu matsaloli da dama da mazajen su saboda dukkanki duk siffofi da kike da su ko na halitta ko na ɗabi'a ita yau da gobe sunanta yau da gobe abin da zai sa komai ya shi ne kuma sai kina gyare-gyaren jiki kina tsafta kina cikowa kan kari kina gyara gashinki kina kunshi kina lalle kina tsatsara maganganu idan miji zai dawo gida ki san me zan faɗa masa na in yi masa oyoyo lokacin da dawo daga aiki to amma galibi munan tarbiyyar mu shine karka ciki fuska saboda duk wanda sai ne da miji uba za ta mutu maraya karka ciki fuska zai ne zai ga bayan to amma kina so kuma idan haka kuma ki mallake shi kuma kin ki sakan masa fuska kaga wannan tuka da wala ne kenan ko yaron kike so ki dauka ba sai kin ta masa wasa ba ga alewa ga alewa sunan ki jawo hankalinsa to shi miji kuma wai kina son ki jawo shi kuma amma kuma kin ki fuska to sakamakon haka sai ki je don boka kuma shi ne kin kin bude ramin halaka saboda haka ya kamata mata su kiyaye wannan kwarai da gaske dan haka da yayan uwa kiyaye farji ya zama tilas ta dukkan waɗannan kafofi guda biyu aya ta gaba sai Allah ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wato su kiyaye farajinsu sai faga ga matansu na aure ko abin da damansu ya mallaka in game da matansu na aure ne ko abin da damansu ya mallaka na kuyango waɗanda suke a shari'ance an bi ka'idojin musulunci wajen mallakar su fa innahu ghayru malumin nan ba su zanto ababen zargi ba alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki yake cewa yana daga cikin abin mamakin alqur'ani mai girma wannan aya tawallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin duk da cewa ta iya shafar maza da mata amma kuma ta shafi maza ne kadai mata ba ciki a ina yake nufin mata ba ta ciki wallazina hum li furujihim hafizun maza da mata duk ciki kiyaye al'aura kar a bayyana wani gani kuma kar a maza da mata ciki illa ala azwajihim sai ga maza ga matayensu aw ma malakat aymanuhum ko abin da damar su mallaka wannan ya shafuwa maza kadai ma'ana idan namiji na da mace ko ku yanga dan ta gal sa babu laifi amma ita mace idan tana da bawa namiji ya halatta gal auren ta ya halatta ba shi kaga nan gurin ya shafi maza ne kadai saboda babu yanda za a yi ita mace ta bayyanar da kanta ga bawanta wanda yake namiji baya halatta da ita ta ce za ta za ɗauke kewar ɗa namiji da shi irin yadda namiji ke yi ga mace idan da a ce ku su wannan kuma shine ra'ayin jumhurin malamai ibnu jarir sabari ya rawaito a cikin littafin sa na tafsiri da sanadinsa zuwa ga kasada da da'ama a dawsi ɗaya daga cikin manyan shugabannin tabi'ai yake cewa ko wata baiwar Allah lokacin Umar dan Khattab tana da bawa idan sai ta fahimci wannan ayar tun da yan ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum yadda namiji zai iya kusantar bai wata mace ita ma bawan ta namiji kenan zai iya kusantar ta tunda an ce aw ma malakat aymanuhum sai aka kawo ta wurin Umar dan Khattab aka ce ga abin da ta yi an gane ko shine suka ce sahabbai sauran suka ce ya kamata ka kyale ta tunda dai tawili ce wanda ya tawili akan kyale Umar dan Khattabi ce duk da bazan sai in yi mata haddi ba tana da tawili amma kuma zan ladantar da ita alkali na iya ta'zir da haka ya kama wannan bawa ya yi masa bulala ita kuma matar yace daga yau ba ke ba aure har abada wannan asar malamai suna kawo shi a cikin littafin tafsiri ibn kasir ya ibn abin ibn jarir tabari ne ya ruwaito shi waɗansu malamai sun so ambace shi imamu qurtubi da sauran malamai na ambace shi ne dai in fadakar game da shi dan ibn kasir ya ce hadisi ne wanda yake munqati al hadith al munqati kuma ɗaya ne daga cikin nau'ikan hadisi zai wanda ba a kafa hujjar amma dai ijma'i ya tabbata kamar da imamu qurtubi ya zikaito a cikin littafin sa aljami li ahkamil qur'an cewa ijma'i ne tabbatacce baya halatta ga mace ta bawanta namiji wato ainihin yana iya kusantar ta ko ita ma ta je lokacin wasu fadon wancan ayar yace ba zai yi ba illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wanda ya shafi maza ne kadai duk da cewa lafazin ya iya shafar mata amma bidalin ijma ya shafi maza ne kadai wanda mata ce aya ta gaba Allah ce fa man ibtaga wara azalika fa ulaika humul adu dukkan wanda ya sanci dukkan wanda ya nemi biyan bukatarsa wara azalika ta koma bayan haka wato namiji ya nemi biyan bukatarsa ba ga matarsa ba ba ga garsa ba shar'antacciya ya nemi biyan bukata ta wata hanya daban ba wannan ba Allah sai fa ulaika humul adun to irin wannan sun zanto masu ta'addanci masu iya iyakar ubangiji da wannan aya ne al-Imam Shafi'i ya kafa hujja bisa da cewa baya halatta mutum yi al-istimna abinda ake nufi da al-istimna mutum ya rinka wasa da gabansa har ya fitar da mani saboda yana fama da gaurantaka ko ya sa sabulu ko ya sa wani abu mai yauki yana wasa da gabansa zuciyarsa na turanta masa kamar yana tarawa da mace ya fitar da mani to wannan shine al-istimna jumhurin malamai sun tafi kan haramcinsa daga cikin ayat da suka kafa da ita wannan ayat faman ibtaga wara a zalika suka ce Allah ce illa ala azwaji yayi to gaciya na abu guda biyu sai ce duk wanda ya nemi dauki cewa ta wani abu ba guda biyu nan ba fa fa ulaika humul adun ya zama cikin masu ta'addanci ba ka kowane irin abu zai iya shiga ciki kaga mutumin da ya luwadi namiji ne namiji ko mace ne ya mace yar uwarta duk kaga ne wala a zalika ne suka ce haka wanda ya auren mutu'a suka ce shi ma daidai ya zanto wala a zalika ne dan matar mutu'a ba matar sa bace ba da haka ba ta cin gadon sa kuma dan abin da yasa suka ce mata ba mace ba suka ce shi mutu'a wani abu ne da larura ta sa farkon musulunci aka halatta shi saboda larura amma ba aure bane ba shi abin da yasa bai zama aure ba suka ce shi aure baya rabuwa sai an yi ne saki amma mutu akuwa da zarar lokacin da kuka yi yarjejeniya ya wuce <laughs> shi nan magana ta riga ta kare ba sai ka saki ba sannan ba ta cin gado matarka kuma tana cin gadon ka da dai dalilin da suka wajen a takaice dai idan mutum ya yi auren mutu'a a yanzu bayan ya tabbata haramcin sa cikin hadisin muslim a ranar da aka fata makka annabi ce da biyo mutu'a haramun haramun haramun ila ya mutu to da yau idan mutum ya wannan ya shi dake nufa mun ta gawara a zalika mace ta nemi mace ta shi kafa munin ta gawara a zalika namiji ya nemi namiji ya shi kafa munin ta gawara a zalika mace ta yi amfani da wani abu daban da za ta sa a gaban ta don ta fitar da mani ta zama ta shiga cikin famunin ta gawara a zalika dukkan su sun zama faulai ka humul aduna kenan sun ganto sun yi ta'addanci sun ƙetare iyakar ubangiji subhanahu wa ta'ala Ka iya wa wata rana bincike ya kai ka gaje ka samu magana ta ɗaya daga cikin maganganun malamai da yake ganin shi al-istimna ya halatta shi ne imam ahmad bin hanbal imam ahmad suna wani jama'a ce asali kimani idan yi yawa a jikin mutum yana haifar da wata illa daban to duk abin da ya illa din nan a jikin mutum shari'a ta bayar da dama a fitar da shi istifra yani al wato fitar da wani rarar abu wanda asali jiki na bukatar shi amma ya yi rana ya karu karuwar su za ta bayi zuwa da cutarwa yace to a iya fitar da shi yace kaga shi san shari'a sai yadda yi kaho jini ne ai jini da amfani a jiki ko amma da aka samu rarar sa ba sai ai me kaho dan a fitar da shi ko ai kyautawa dan a fitar da shi ko ai kaza da a fitar da shi yace to haka idan mani yayi yawa ga gwauranci ga kayan azumin kagaji har yanzu shi ne sai sai kai Na'i yake shi na ganin fitar da wani ranar abu ne wanda wannan babu laifi a kai haka ya faɗa dan kar mutum ya ga wannan magana wata rana ya kafa hujja da ita imamul qurtubi bai kyale shi ba yace abin da yake sananne shine haramun ne a wurin wato jumhurin malamai sai ce wa ahmad bin hanbal ala wara'ihi yujawwizuhu Ahmad bin Hanbal da cewa mutum ne mai wara'u mai tsantseni amma kuma gashi ya halatta shi wa yahtaju bi annahu ikhraju fadlatin min al-badan fa jaza inda al-hajj yana kafa hujjar cewa fitar da wani abu ne rara a cikin jiki baya da amfani da haka in bukata ta sa babu da shi sai ce wa ammatul ulama'i ala taharimihi ce amma duk sauran malamai sun ce haramun ne sannan yace wahiya ma'asiyatun inji imam al-qurtubi shi wannan na'i sako ne a hadasa ha shaytan wanda shaytan ya farar da shi wa ajraha bainan nasi hatta farar qilatan ya gudanar da ita a tsakanin mutane wannan mugunyar aikin har ya zanto ma gashi ta zama wata magana da za a to a ce an yi yace wa ya laita halam tukal ina ma tunda ake ba ta faɗin wannan maganar ma a duniya yace walau qama dalilu ala jawaziha kai ko da dalili zai zo ya nuna halal ne a yi ba wai musahabi ba halal ne a yi yi babu laifi yake la kana zul muru'ati yu'ridu anha li dala'atiha da duk mai mutunci ya kamata ya nisanci abin saboda munin sa ko da dalili yace halal ne don ba dukan halal bane ba mai mutunci ke yi ko yanzu halal ne a kofar masallaci mai wake da shinkafa ta zara ta wuce ka kira wata ka zauna ka ci kayan haramun ka saba wata ayat qur'ani ko hadisi halal ne ka zo wurin mai balangu a yanka ma kana ci kana zaune a kan banci ka kalli titi halar ne ka tsare mai rake kana ko kana tafiya kan keke kana sha ba inda nasin qur'ani yake maka haramun ne amma da Allah ya ce ga wani cikin imam na ba ko da kansa salawatu ba na juma'a ba ka fita kawai bakin titi din nan kawai sai ka je ka same shi ya kira mai kai mai wake da shinkafa ya kira ta ya zauna shi yana kallon titi na shi kaga ba haramun ne ba amma dan Allah ya dace wannan kaga ya zubar da mutunci da haka bai dace ba shine kurtubi ke cewa ko da nasi ya nuna halaccin yin istimna'i to da ya dace ma'abucin mutunci ne sanci to balantana nasi bai nuna sa ba don haka dai ayar faulaika humul adun lalle za su zanto cikin masu ƙetare iyaka mai istimna'i na ciki ballantana mai zakewa na wajen dan uwansa ko mace yar uwarta da sauransu ha kuma idan mutum ya nema abin ta hanyar zarbi yana aya ta gaba Allah ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su mummune su ne wanda dangane da amanoni da aka ba su na ce amanoni masu bincike na harshen wasu sun hakuri in ba a yin wannan jam'in wa ahdihim da kuma alkawalin su ra'una suna kiyayewa siffar mummunai tsare amana da kuma kiyaye alkawari wannan aya akwai kira'a biyu wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un akwai kuma kira'a ibnu kathir wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wasu shi na karanta bil ifrad li amanatihim kaza ta zama kalma single kalma ba plural ba ba jam'i ba sauran jumhur li amanatihim to dukkan su ma'anarsu suna komawa daya domin amana jam'i ne amana duk da cewa mufrad ne amma ismin jins shi kuma ismin jins idan an yi itlaqin sa yana fa'idantar da jam'i ba anar jam'i ibn kafir kuma ɗaya daga cikin qurra'u sab'a ubangiji yana nuna mana lalle yana daga cikin sofofin mu ne kiyaye amana ba a ha'inci ba sa zalunci yana daga cikin sufofin mu ne kiyaye alkawali ba sa saba alkawali ba sa yin yaudara umarni da bayar da amana din nan ya zo a wajen ayoyin daban inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'idukum bi inna Allah kana samian basira ya ayyuhalladhina amanu la takunu Allah war rasul wa takunu amanatikum وأنتم تعلمون إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا bayar da amana abu ne na tilas idan mutum ya baka amanar dukiya wajibi ne ka bayar da ita kamar yadda aka baka bai halatta kai tasarrufi da a ciki ba sai da izinin sa haka tsare alkawari ya zo cikin waɗansu ayoyin ya ayyuhan ladina amanu awfu bil uqud wa man awfa bima ahada alaihi Allah فسيؤتيه أجرا عظيما وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا duka waɗannan ayoyi ne da suke umarni da suka alkawari hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu babu imani ga wanda baya da rikon amana babu addini ga wanda baya da suka alkawari to kaga jiya an yi zaɓe na kansiloli da kiyamomi kuma nan gaba za a sake yin wani kowanne a cikin su abin nan biyu ya shafe alkawali da yawa waɗanda suka zaɓe amana da za a danka a hannunsa daga ranar da aka rantsar da shi a matsayin chairman na local government ko aka rantsar da shi a matsayin kansila ko ma kowane irin mukami ne dukiyar jama'a din nan wato amana ce aka bai ita wannan kaso da ake bayarwa na karamar hukuma ya shafi ilimin mutane ya shafi tsaron lafiyarsu ya shafi security din su ya shafi gyara musu gudanar ruwa ya shafi kaza ya shafi kaza ya shafi kaza dole ne ka kashe ta wannan hanyar dole ne ka kace ta wannan hanyar wallahi da mutum zai dauki sisi ya kashe ba ta wannan hanyar da ta dace ba ta hanyar doka ta amince ba wallahi sai ya biya shi ranar tashin kiyama kai abinda bai kai wannan ba za ku yi mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora wani mutum nauyi ya dora masa aiki na cewa ya je karɓo zakka a wuri kaza kuma a bayar da ita ga kaza wani mutum da jira Abdullahi bin al-Mutubiyya da ya je wajen fitar da zakka ya karɓo kuma shi ma sai aka bashi sadaka ko kyauta sai ya zo cewa annabi wannan nawa ne kyauta aka bani wannan kuma shine aikin da ka sani an fahimta ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dan me zan dora wa mutum aiki ya zo ya ce mun wannan nawa ne wannan kyauta aka bani ya tsaya a gidan iyayensa ne gani in kyautar gaskiya ce in za a bashi a yanzu baka da mukamin komai daga ranar da aka ce an rantsar da kai a matsayin kwamishina da ministry of war ana yawan bayar da kwangila ko an turo ka kwamishinan yan sanda na jiha ko darakta na SSS na jiha sai kungiyar yan kasuwa kungiyar masu kanzar kungiyar masu man fetur kungiyar masu atamfa sai sai maka akwatin talabijin sai sai maka shaddodi da agogo na hannu da na mannewa a ofis da atamfofi da riguna zuwa sai an yi maka gaisuwa ana maka sanda da zuwa a matsayin ka na kwamishinan yan sanda na jiha wannan idan ka karba ka karba haramun ki fa saboda kana da albashinka kana da gidanka da gwamnati ta baka kana da allowances ɗinka kana da kaza da kaza ɗinka duk wannan kai kuma ya halatta kai noma a ƙauyen ku in ka samu kuɗi na albashinka kuma ya halatta kai kasuwanci kana wannan ɗinka ka sa wani ya tsare ma duk ka samu samun kuɗinka amma duk kyautar da aka baka dan kana da muƙami wallahi ba sunanta kyauta ba sunanta cin hanci da nassin wannan hadisi na muslim haka Imam al-Qurtubi ya kafa hujja da wannan hadisin da a karkashin fassarar ayar Allah ta'ala a wa ma kana an an yughal wa man yaghal ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma yace yace hadiyatul umma da yace gululun yace kyauta da ake bawa ba a tafi wani ofisa da za a bashi da sunan kyauta yace wallahi sunanta gulul gulul shine satar dukiyar ganima kafin araba munin su tsaya a musulunci wani ya saci dukiyar ganima kafin a raba ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan masa sallah ba ba zan masa sallah ba dukiyar ganima ya sata kafin a raba ya je yakin yana da haƙƙi a ciki amma kafin a raba ya ɗauka annabi ce ba zan masa sallah ba to wannan bai yana maganan kyauta da yan kasuwa za su baka da wadansu kungiyar masu motocin na za su baka kungiyar ka za su baka saboda duk an riga an sa kowa an riga an shiga da shi cikin cin hanci a nan kasar da sunan alkhairi da sunan kyauta to duk wannan abin sai kai amansa gobe kiyama annabi ce kar ku yadda in game da ɗayan ku ranar tashin kiyama gashi yana ɗauke da kayan zaluncin da aka baki yace ga raƙumi mutum na ɗauke da shi a ka na sata ko tunkiyar sata ko kazar sata ko saniyar sata duk abin da mutum ya sata sai an nado masa shi gobe kiyama ya tsohon farfajin kiyama da ina jin ko a wasan kwaikwayo mutum baka taba ganin an dauki rakumi aka ba ko to nan nan farawa rakumi za a ganta da kodi shi aka dan akwai abin da yake wannan ban mamaki ya zai faru ne mutane su tafi da kafa su tafi da fuska ba da kafa ba a faman yanki mutubban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim dan suka ce ya za a yi mutane su tafi da fuska annabi yace ubangijin da ya sa suka tafi da kafa shi zai su tafi da fuska a kunya ta sa farfajiyar kiyama da haka duk abin da mutum zai yi dan adam mai suna dan adam shine wanda yake tunani wa kansa da sauran yan adam yan uwansa daga lokacin da dan adam ya zanto tunaninsa nashi na kanshi ne ya zama tunani irin na dabba chairman da local government kansila kwamishina gwamna shugaban kasa minista permanent secretary ko director a ma'aikata ta gwamnati tunaninsa yaya duk jama'a da ke nan za su moru yaya jama'a za su amfana da wannan ma'aikatar baya ni zan moru ba daga lokacin da ya tunanin kansa shi kadai yaya zan yi goma a cire tara ta zama nawa yaya zan yi in fitar da kai wallahi yayi tunani irin na dabba da haka ubangiji ke magana cikin qur'ani akwai waɗanda halayen su yadda kasan dabbobi ulaika kal an'am walhum azan zaka yi mamaki a ce mutum kamar dabba yana da siffa ta dan adam amma na irin na dabba dabba shine kai dan adam musamman kai musulmi a cikin fatiha an koya maka kullum zaka faɗa sau goma sha bakwai iyaka na abudu wa iyaka cewa kake gare ka muke bauta ba ta kai ba iyaka a abudu ba gare ka nike bauta ba muke yi kai da wa yan za ka bi ka yi in zaka kokarin ka bayar da abin da bayar da aibu inda aji faɗawa mutum cewa wannan kudin su zan rage maka kaza saboda akwai aibi kaza annabi sai Allah ji kan bawa mai saukin hali lokacin da zai saya mai saukin hali lokacin da zai sayar mai saukin hali lokacin da zai hukunci tsakanin mutane kowa ya shiga cikin gudu talaka da mai kuɗi da ɗan kasuwa kowa ya shiga to kai da aka baka wannan damar kana cewa mu mu a cikin sallah haka ke faɗa to daga ranar da ka samu wani abu sai ka rika tunanin ni ni kaga tunanin ka yanzu yana cikin na dabba tunanin dan tsako samu ka ki dangi wato shi dan tsako ba samu abin duniyar ba me inda za a nan da ta hankali inda za a ci yanzu inda za ka samu talaka wanda baya da komai ka kawo zakka ta zara dubu ɗari biyu ka ba shi matsalarsa ta farko ina zai je kirga wannan kuɗin lami lafiya ko ba ta sa baya sauka da ya yi ta koyowa kenan in yake ga ɗaki ya rufe in ba ta ce salamu alaikum haka yanzu baya son kowa ya gani to haka tun daga sama har ƙasa galibi haka ake illa man rahimu rabbuka wa qalilun ma hum kaɗan ne cikin mutane wanda ba haka ba rayuwa ta materialism ta riga ta mamaye zukatan gida mota da sauransu kisa duk amana da ake baiwa mutum sai dauka cewa kamar ma kawai hani'an mari'an ne fa kuluhu hani'an mari'a haka masu mulkin kasar nan suka dauka kuluhu hani'an mari'a in ba haka ba sai mutum ya saci kuɗin da ba da shekarun da zai kace su akwai dabbancin da ya wuce wannan duk wanda zai sata yana satar abin da ba motar shiga yake nema ba yana da ita ya fi karfin ta ba gida ba da zai zauna ya fi karfin sa ba abinci bane ba ya fi karfin sa ba sutura bane ba yana da shi sama da kalilin suturo a halin yanzu to wannan abin da ya karu a kan gida motar shiga abinci abin sha to ya zama mai in akwai hankali in akwai basira ya zama mai to dabbanci kuma sai ka dauka kuma sai ka kai waje kuma wanda yake na ƙasa duk haka yake yanzu tunani an riga an gurɓata gaba ɗaya society din gaba ɗaya maza da mata yara da ƙanana wallahi da zaka sami yaro dan firamare yanzu ka tambaye shi a idan ka gama makaranta me zaka yi soja daga nan fa sai ce gwamna ya ƙetare komai ya jamfin ya je gwamna daga soja gwamna firamare soja gwamna duk abin da ke tsakanin nan ya jamfin din saboda yana ganin yadda ake gaba daya ƙasar. to duk yadda jama'a ta lalace bai kamata kai kuma ka biya musu ka lalace ba muna bukatan a samu mai sanya kwatanta gaskiya cikin yan siyasa ko mutum ɗaya ne ka kwatanta gaskiya ka ga yadda Allah zai taimake ka ka yi tunani na bil adama ba tunani irin na dabbobi ba tunanin dabbobi dan tsako idan ka samu baka san kowa ya samu kai kadai ka sace abin da ya shafi kiwon lafiyar mutane da security din su da tattalin arzikin su da ilimin su da komai ka sace kai kadai kar wannan ko yaudara ka ga halin dulaki ko dan danne mara karfi kada halin kura ke duk dai halin dabbobi ne wannan ko kaza sai kai ta bin wannan ayar ulaika kal al'ayr balhum adal sai ta bayyana gare ka cikin halayen mutane ulaika humul ghafilun zafalallu kawai waɗanda ba su san me suke ba wallahi kamar yadda na ga faɗa ina mai dawa don turare duk wanda zai sata yanzu ya kamata ya ɗauki izina da shugabannin da suka wuce da suka yi sata ya ɗauki mabotin sun su na zayyar shekara talatin yana sata ya ɗauki sarkin sarakuna bukasa na central africa kujerar zinari komai zinari tekunan zinari komai yanzu ina suke yau sun zama fi'ili mazi fi'ili mazi yadda ka san ba a taɓa yin su ba a duniya maboto ya sace kudin kasar gaba daya kasar ta nemi rance a duniya ta cewa zai ba ku rance dan rashin kunya yake jami'an gwamnatinsa su zo su haɗu da sakatarorin kamfaninsa a tattauna za a yi shi ya bai wa gwamnatinsa banki don tsabar dabbanci ba yayi wannan ya gama aka zo aka yi masa jiyo mulki aka je ya mutu a waje a banza aka ɗauko kawar banza a kawo ƙasar a karfe ya riga ya wuce an saka ma ƙasa abinta wanda an kasira jikinta an karaya burbushinta da yana homar sarauta bai san mutuwa sanar zuwa ba waɗansu kwanaki da suka wuce kaɗan duk ɗan Najeriya hankalinsa a tashe yake me yake jin tsoro 10 October saboda waɗansu mutane guda biyu kawai da suka zama alƙaƙai game da 1 October kowa da tunani mai sayan kayan abinci ya ajiye ya fara saya na ajiyewa ba dan kuma ba idan 1 October ta zo bai sani ba kila za zai zanto ba fita kila ƙasa za ta rikici sai ubangiji ya canza lissafin gaba daya ma baina ashiyatin wa duha hakina daga safafa zuwa rana ta karkata ubangiji ya canza lissafin ya zama wata sabuwar ajanda daban wa da aka kwana da ita ba to duk wanda mutane ba su daukan izina haka kowane irin mutum za a iya dama masa lissafi kowaye za a iya dama masa lissafi kowane ne za a iya dama masa lissafi cikin abin da bai kai ba shugabanni nawa aka yi kafin a zo kan wanda suke yanzu a tsakiya suna da yawa amma idan ka faro tun daga lokacin da Najeriya ta zama Najeriya ta samu yancin kai zuwa yau da ka tashi zaka fara tuno su baka Bakar Tafawa Balewa Ahmadu Bello Sardauna da ka tuno su baka da wanda zai dauke maka cewa kuma sai mutum ɗaya ko biyu cikin duk wanda suka auri kasar nan har yanzu mu a nan yankin arewacin kasar nan albarkacin waɗancan mutanen muke ci abin da suka gina muke so a rike kar a kwace mana fa abin da suka yi kar a kwace mana Ahmad Bello basi kar a kwace mana abinda suka yi fa muke so kar abinda kar a kwace mana ba wai mu gina namu sabo ba da yan siyasar mu da sojojin mu da tsaye a cikin duk wanda suke sojan nan yanzu irin waɗanda za su je soja ne a ce ka kaɗan sardau ne sai na ƙara musu mita biyu wai nan gajere ne shi sai na ba shi mita biyu in shiga da haka fa aka yi su ne kuma suka suka ci suka ci amanar don suka ci amanar mu suka ci amanar musulunci ya kamata in siyasar mu su farfado wallahi duniya ba ta da tabbas kaga kullum sabuwa take zama to alamar ta kusa karewa ke. wato in ganga ta faye zaki fakewa za ta yi dan Allah alkawalin ba zai tafi duniya ba sai ta cika da ado duk inda aka yi gidan kasa da idan an rushe yanzu da sumunci yake inda da zana ne yanzu kuma amai da shi na kasa inda babu telefon an kai telefon tsari na da an an zo an yi facilitation dan abubuwa ya zama digital an yi menene ai ko menene ana sake sabo tagwayen hanyoyi menene ko me to alamar duniya ta kusa tashi kenan hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amr kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun har sai ta cika da ado kamar ba za ta tashi ba ubangiji sai al'amarin mu ya zo mata a wata safiya ko yamma faj'alnaha hasidan sai mutum ya ta zanto kamar gona da aka girbe ka allam ta zana bil am kai ka sai je ba ta bayyanta ta ba a yi busa kowa ya mutu sai kuma a sake wata buta kuma sai kowa farko busa idan ai kowa ya mutu nufuka fi suri fasa'i kamar fi samawati wa man fil ardi illa kowa ya mutu ba wanda zai ce galiban da ni illa man sha Allah summa nufikha fi ukhra ay ta biyu fa idahum qiyamun yanzurun kuma kowa ya tashi ya ganta a kiyama da haka in ka biye wa duniya gida na yayi motar yayi rigar yayi sai lokacin da zaka mutu lallan ranar da zaka mutu lannan za a sake sabon yayi yanzu america take tallar mota sabuwar motar da za ta fito a cikin shekara ta dubu da abin zai biyo baya kawo without driver ba direba kai computerizing din za a yi ta kama titi ta je kasuwa a yau wuce bane a zo wata dawo gida an fara tallata kaga kafin a zo wannan yayin kila ka mutu ko masu yayi za su cigaba da yayin su kai kuma ka mutu ba za a fasa yayi ba dan mutuwarka ranan da zaka mutu nan za a fito da sabon tufafi na yayi nan za a fara tallar sabuwar mota ta yayi ga kana da kuɗi a makara a banki a gida ko a waje ga yayi ga saura minti biyar ka mutu wanne za a fasa ciki ولن يؤخر Allahu nafsan idza جاء ajaluha wallahu khabirun بما تعملون dan haka dan Allah yan siyasar mu da shugabannin mu su tsoron Allah da daga lokacin da aka ce an karbi an samu canjin gwamnati nan a ce kar ai komai a Najeriya tsaya aka yi fetar kawai aka samar ya isa a ce an jinjina wa gwamnati su da gudanar gudanarwa ya isa masu shawara a ce haka suka bayar da shawara komai a dakatar ina amfanin a waje a ce kayi a gida ko mutum na kan wahala kuma ka rasa malami ko sarkin gargajiya da zai tsaya ya faɗi gaskiya ya faɗa shugabanni abin da yake kawo mana ha'inci ha'inta juna muke idan mutum na sawa ba a ce masa komai sai ya sauka ana tsitsi ne masa kai ma sai ka saba kinka ya ai kuma ku masa ma ga kaza ga kaza ga kaza ka gwanin ce wajen kawo matsala amma ba ku gwanin ce wajen kawo warware ta ba lokacin da ake sama dan bai baka bada shawara ba saboda haka amana din nan ya kamata lallai mutane su suna wallahi girman ta ba karami bane ba annabi ke cewa shugabanci fa nadama ne ranar tashin kiyama kaji Umar dan Khattab ke cewa da a ce raƙumi ko raƙuma zai tuntube a birnin Bagadada da sai na ji tsoron kar Allah tambaye ni gobe kiyama ina Madina me yasa ban gyara mata titi ba raƙumi ko raƙuma raƙumi fa dabba kenan fa dabba dabba tana da rahama a cikin addinin musulunci da aka ce ai mata ga wanda za su shiga aljanna saboda mage ga wanda zai a za su shiga wuta kai saboda mage ga wanda zai shiga aljanna saboda kare a cikin musulunci da ku wannan kare yayi wa rahama ya same shi na jin kisrawa ba shi ruwa annabi shi zai shiga aljanna to idan dan adam kaiwa me za ka samu mage aka yi watar annabi ce za ta ji wuta ta daure magi bata bata ta ci abinci ba ita kuma bata bata abinci ba har ta mutu ranar tashin kiyama sakamakon ta wuta ina ga wanda ya wuyin wata da bil adama ya razanar da su me sakamakon su gobe kiyama duk kudaden da ake raba kananan hukumomi a kowane wata abin da zaga an ba karamar hukuma miliyan uku miliyan uku da rabi gurgudan yawan jama'a ta gurgudan kaza ta in aka ce albashi na malaman firamare da albashin ma'aikata gaba ɗaya sai ka samu miliyan ɗaya da rabi sauran miliyan biyu da rabi ko miliyan biyu wannan kuma sai ka rasa ina suka tafi wannan banda kuɗin tasha da za a karba banda kuɗin haraji daga wajen yan kasuwa banda kuɗin kaza banda kuɗin kaza wannan duk ba a magana sai wani watan kuma ba yanda sai shugaban karamar hukuma ya zo ya zamanin sai kare bai maka kwalbati guda daya bai gyara gudanar ruwa guda daya ba bai gyara rufin kwana makarantar firamare guda daya ba haka ake a nan gudan haka ake ajiya idan aka ci za a bayar da kungila kuma guda daya a kan kuɗin naira dubu ɗari to wanda ta fito daga wajensa ya san dan dama dan kwangila ya kawo masa gabin za ka ci dubu ɗari sai ce to shikenan sai kuma sai kara ta zama dubu ɗari biyu ofisa na saman shi kuma ya kara ta zama dubu ɗari uku ta kara ta kara kafin nan gurin wannan kwangilar ta dubu ɗari sai ta koma wajen miliyan uku a haka za ta fito a haka za a yi kuma ya kowa ba mai inkari malami ba ya inkari alkali limami dan boko soja gandaroba masu yawo a titi kowa ba wanda yake inkari kawai an yarda da wannan ita ce rayuwar wallahi wata rana sai a waye gari kawai babu wannan Najeriya labari ake yi wani abu ake da ba amma halayen da ake ba irin na adama ake ba kowa ya zara ido ba wanda zai ce komai amana ta riga ta kauce alkawari idan mutum ya yi muku alkawari zai muku gyara kai ka ce alkawari ya dama zai cike kai ka ce abin da ya rataba hannu lokacin za a rantsar da shi zan muku tsiya kuka ce to mun yadda sa hannu yasa wallahi kamar haka ake da mutane والذين هم على صلواتهم يحافظون da waɗanda suke kiyaye sallolinsu da can an yi maganar sallah yanzu kuma aka sake yin maganar sallah kada abdul mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'una can ɗazu kenan yanzu kuma sai aka ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna wanda suke kiyaye sallah sai malamai suka ce can ɗazu maganar sallah ɗin ake yanzu kuma kiyayewa da aka ce ana nufin kiyaye lokacin ta kenan yin sallah ɗin daban kasancewa ta cikin lokaci daban da haka suka ce mawaqitu salati ake nufi mutanen da suke kiyaye lokutan sallah ya tabbata cikin hadisi an tambaye annabi cikin ayyuka na gari yake cewa da yin sallah a farkon lokacin ta dan haka dai yana daga cikin abin da yake siffofi na mummunai kiyaye sallah zo Allah salawati wa salati al-wusta mutum yayi ta a farkon lokaci kar yayi ta a karshen lokaci sai illa ruwa ta kama shi sannan mutum yayi ta a jam'i kar yayi ta shi kadai duk mutumin da yake lafiyayye mai lafiya wajibi ne je jam'i mata ne ba wajibi ba su in sun je suna da lada in ba su je ba sallar su a gida ta fi lada amma namiji dole ne jam'i ba wai sunna ce da ko mustahabi ba dan Allah ya ce wa qimus salata wa atu zakata warka'u ما الركين ku yi tare da masu ruku'i wannan fi'il al-amr ne wal amru yaqtadu umarni ana daukar shi a matsayin wajibi wal makahu ya zo wajen annabi ni makaho ne kuma gidana na nesa ba da dan jagora a ya mun sallar jam'i mana annabi ce tafi ka tafi har ya tafi sai kirawo shi yace an yi kiran sallah a masallaci kana je a gidan ka yace eh. yace to dole ka zo masallaci makaho ga gidansa na nesa ga dan jagora da haka yana daga cikin kiyaye sallah yinta a cikin jam'i tsakaninka da 'yan uwanka musulmai yin ta akan lokacinta sallah ita ce farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a gobe kiyama kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka hadisin al-Imam Tabarani a cikin al-Awsat da Abu Dawud a cikin sunan dinsa kuma sallah babu yadda za a yi zanto cikakkiyar sallah sai ta dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin Bukhari da yake cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ga ina yin sallah a inda ake so ka kwaikwayi sallar ka shine a tsarin siffa na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba zai yi ba dole sai ka koma hadisai bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ko waɗansu littattafai na malamai da suka rairayo waɗannan hadisan kamar irin su bin Baz irin su Nasir bin Albani Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen ko ɗaya daga cikin su yana da littafi da akan fayyace mana siffa na sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ana bukatar mutum ya kwatanta siffar sallar annabi sallallahu alaihi a cikin dukkan sallar da zai ko ta farilla ko ta sannan yana daga cikin kiyaye sallah mutum ya suka sharuɗanta wanda suka danganci tsarki fuskantar alƙibla da sauransu sannan mutum ya kiyaye wajibabban al'amura a ciki ya kiyaye mustahabbai a ciki shi yasa Allah ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna a wata qira'an ala salatihim yuhafizuna qira'an hamza wal kisa'i ke sauran qira'an jumhur salawatihim dukkan su dai ma'ana tana komawa daya ana bukatan kiyaye sallah sai Allah madaukakin sarki ce ulaika humul warisun allazina yursuna al-firdausa hum fiha khalidun waɗanda suka siffanta da muka abin da muka mata a baya su ne alwarisuna wato masu cin gado allazina yursuna al-firdausa waɗanda za su gaji al-firdaus jannatul firdausi hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin ta to wajen cewa masu cin gado akwai ayoyi da dama duk sunan da za a shiga dan aljanna ne wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun sana Allah ce tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya sannan ubangiji ce wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun ana nuna za ku gaji aljanna za ku gaji aljanna sai malamai suka maganganu guda biyu me ake nufi da cin gado wadanda suka ce abinda ake nufi da cin gado shine kowane mummuni kowane bawa a duniya yana da gida guda biyu ne akwai hadisi ibn abi hatim da ke nuna haka da asar daga mujahid da sauran malaman tafsiri kowane dan adam yana da gida guda biyu yana da gida a aljanna yana da gida a wuta bawan Allah mummuni lokacin da ya shiga aljanna zai shiga gidansa na aljanna da aka bashi ya gaji gidan wani kafirin da ke wuta a hada masa shine uristu muhadin za a gadar muku kafirin da ya shiga wuta zai samu gidansa ya kuma shiga gidan wani bawan Allah mummuni da ke aljanna da bai shi Allah ya riga tsamar da shi da shiga <laughs> bai shiga wuta ba to wannan magana ta farko kenan magana ta biyu suka ce an ce za a gadar muku da aljanna ma'ana saboda nuna aljanna mallaka ce ta su waɗannan bayi mummunai tamfar da kayan gado ya zama mallaka ga waɗanda aka bar musu wani bayan tarayya su ana nuna cancantar mummunai wato wajen dacewa da wannan tabbas hadisi ya tabbata cikin sahihin muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ranar tashin kiyama za a zo da wadansu mutane cikin musulmai ga su da zunubai manya-manya kamar girman duwatsu amma sai ubangiji ta ala ya musu gafara saboda imani da suke zunuban su gaba ɗaya sai a ɗauka a lafta yahudu da nasara ma'ana kaga wannan hadisi kamar yana gaskata wancan magana ta imamu mujahid wannan hadisi yana cikin muslim lokacin da abu burda ya faɗi wannan magana sai umar dan abdul aziz ya tsare ya ce da shi za ka iya mun rantsuwa da allah cewa lallai babanka ya ji annabi ya faɗi wannan hadisin ya ce wallahi zan iya rantse maka wallahi tallahi babana ya ji annabi ya faɗa haka dai kenan wallahi har da yaje mai ta masa sau uku Umar dan Abdul ki tabbas na yadda saboda haka wato wannan shine gadan sannan kuma ita al-firdaus kamar yadda ya tabbata cikin hadisi wato a cikin aljanna din ita ce bene na sama ba abin da yake sama da ta sai wasila wasila kuma dama shine gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi da iyalinsa to firdaus shine mafi bene na sama kuma tana daidai tsakiyar aljanna koramun cikin aljanna daga firdaus suke babbugowa kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna da haka ne ma annabi ke faɗa cikin wani hadisi ingantacce yace idan za ku roki Allah ku roke shi firdaus domin ita firdaus ita ce sirrin aljanna gaba daya to idan za ku roki Allah ku roke shi alfirdaus to masu wannan sufofi sune Allah ya ce wato allazina yarsuna al-firdausa fi fiha khalidun sun da wanda su gaji gidan aljanna na firdaus kuma suna masu ababan dawwama a ciki to kaga yanzu yadda waɗannan ayoyin suka ɗauke mu wannan idan muka ce za mu ƙara da cikin surtul furqan ina jin ba za su yi zai wahala kwarai da gaske a waɗannan ayoyi da an kulla alaƙa tsakanin su da na cikin suratul ma'arij sun fi alaka da juna wanda galibi malamai sun fada su tun daga faɗin Allah ta'ala illal musallin da yace innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua illal musallin ka gani allazina hum fi salatihim khashu'un <laughs> illal musallin nan sai aka ce allazina hum fi salatihim da'imun illal musallin allazina hum fi salam ala salatihim da'imun والذين في أموالهم حق معلوم للسائل wal mahrum wal ladina yusaddiquna bi yawmid din wal ladina hum min azab rabbihim mushfiqun inna azab rabbihim غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعادهم راؤون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون to akwai inda suka yi tarayya da juna akwai inda suka rabu sun yi tarayya wajen siffofi guda hudu in ba manta ba sun rabu wajen waɗansu siffofi guda biyar akwai ababen da ke nan babu a can akwai ababen da ke can babu nan akwai kuma inda sun haɗu da juna wajen maganar sallah akwai a can akwai a nan amma can an kawo kushu'i nan kuma an kawo dawama fi kashi khashi'una nan gurin kuma da'imuna kaga babu addawam a can gurin nan gurin kuma babu al-khushu kaga kana buƙatar addawam din da ke nan ka kai shi din dan ka saka fasaran ayar a can kamar da kake magana ku sai in san gurin ka kawo shi na wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum lizakati fa'ilun wannan sun yi tarayya ke wallazina yusaddiquna bi yawmil din magana imani da ranar tashin kiyama a can babu sai dai an ce qad qad aflaha al-mu'minun kadai an yi shiru al-mu'minun a jumlace amma a kebance kiyama da an fito ba an bace ba wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun ba an bace shi ba a can wato wanda suke jin tsoron azabar ubangiji inna azaba rabbihim ghayru ma'mun amma wajen hibzul farj da kaza da kaza zaka samu sun yi tarayya da kiyaye sallar sauransu lokaci ne ba zai isa ba sai da zamu iya aikata muqarana tsakanin su da juna illa iyaka ishara ce dai kadai a abinda muka faɗa ya zama daidai ubangiji ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada abinda kuma muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ya yafe mana kuma Allah ya nuna mana kuskuren mu domin mu gyara wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mun saurari bayani daga Sheikh Jafar Mahmud Adam akan sifofin muminai nazari akan ah, ko a cikin suratu muminun aya ta daya zuwa ta goma zuwa ta sha ɗaya tumala ya ƙara ɗaya ne ni goma na rike to akwai wasiƙu kusan guda biyu ne da muka ba wa kimala ina ji ta farko din ita ce bata samu akwai abin ta farko ta bata hada da sura da ayoyi abin nan 63 zuwa biyar ba amma ta biyu ta hada to ba sani ba ta yiwu akwai guda biyun ɗayan da bai hada ba shine malam ya samu alayu hali amma ɗayan da bai hada din ba shine kuma bai samu ba su dai ko menene alhamdulillah karatu ya cika ko an sa da suratul furqan ko ba a sa ba Allah saka malam da alheri kuma ya ba mu ikon aiki da abinda da malam faɗi alal hakika ba karamin karatu aka yi ba kuma ba da bukatar in sake wani eh, do wata doguwar magana akan wannan in malam suka yi suka a wuri to wani wanda ba su bai ma da bakin magana akwai maganu da dama da malam yayi wanda yake na san dukansu a bayyane suke ɗaya kawai nake so in ɗauka in sake jaddada ta kuma na ga don shi ma ɗin kansa ya jaddada ta abin da ya shafi amana yanzu muna cikin siyasa ne mutane suna zuwa su ce ku zaɓe mu za mu yi muku kaza in kun zaɓe ni zan muku hanya zan muku zan gina muku asibiti zan yi kaza kaza man gano dai ga sunan kala kala to ala ya halin mutum yana daukar maka kansa alƙawari kuma dan dan siyasa ya zo ya ce maka zai yi hanya ko zai yi asibiti to ni zan ga wannan ba abu ne wanda ke sabo ai haƙƙin ka ne don misali mutum ya zo yana shugaba ya yi hanya ya yi asibiti sai a ce ya yi wani abu sabo kawai alƙawarin da ya kamata 'yan siyasa su dinga yi nan gaba shine cewa idan muka hau ba za mu ɗauka mu kuɗi ba wannan shine alƙawarin da ya kamata su masu wanda za su zaɓa su nemi kowane ɗan siyasa yi alƙawarin cewa lalle in ka hau kaje wannan wurin to ku ba za ka ɗauki kuɗin mu ba idan kai wannan alƙawarin ko muka zo muka ta saba to ku muna da dama mu ce mun cire ko kuma baki ɗaya mu ce ba mu yarda da kai ba kuma wallahi satin nan da ake al'umma kowannen mu na wurin wani lokaci yana da nashi laifi wato duk wani wanda ya sata sai ya dawo cikin mu yana cin wannan kudin kudin sata din hani an mari'an kamar da shi malai hajji kuma ma har muna girmama shi har muna ce masa yalla bai ranka ne kuma har za ga kowa ma yana son ya ruga a ci wannan kudin da shi sai kuma daga baya ka zago ka ce mutum ai wani barawo ne to kaifa da kaje ka ci kudin sata inda ya san ya sato kudin in ya dawo cikin al'umma ba wanda zai ci kudin da su zai yi sata inda da ya je ya satar an san cewa da ya dawo cikin gari kowa zai kyamace shi zai yi satar ko kuma in ya sata ya gina gida ko ya sayi wata shirgegen mota yana hawa da ya wuce kan titi sai a ce yara su masa ehu zai sake zuwa ya sata babu to amma yanzu ga kowa sha'awan mai sata yake duk da cewa baya sha'awan sata to zaka don kana sha'awan mai sata baka sha'awan sata duk ɗaya suke to wannan magana ce wacce take tana da muhimmanci malam yana ta faɗin ta kusan na ga wasu mu suna dariya amma ba abin dariya ba ce ba magana ce wadda take tana da muhimmancin gaske kuma wallahi abun bakin ciki ne a ce a musulmin Najeriya yau inda za a kirga manya-manyan barayi da suka yi sata a ƙasan inda za a aje listin wallahi na ɗaya na biyu na uku sai ga duk daga Muhammadu sai sani sai wane ne wani can mai yiwa na goma ko na sha ta yi ka da wani okonku ko wani sunan da to wannan ba karamin takaici bane ba ga al'umma musulmi ba ki daya ba kuma karamin illa musulmi suke ma kansu ba musulunci kan ba ruwansa in duk mun zama barayi wallahi musulunci zai shiga da gudana ba ruwan shi da amma kawai abin takaici shine mu dai mutuncin mutuncin musulmi din ya zubi to sai haka wannan dama ce da muke da ita mu musamman yan siyasa yan uwa ya kamata a gyara mu ya kamata mu bada koyi sauran mutane kuma su to wannan kawai da magana ce ɗaya da muke so in ƙara nanata ta kuma akwai maganganu da dama da malami wanda suke kowannen mu iya koma sai ya gwada a gani wannan sifofin da aka ce na muminai yaya kake da su kana kusa ko kuma ba haka su da su ko ku yanzu da saura idan magana an idan an san eh ka su da su to wallahi sai a ƙara kaimi shikenan a cigaba har a zama musulmi insha Allah in kuma akwai kilomitoci da dama tsakaninka da sifofin to akwai sauran aiki kuma kamar da nake din tun farko cikin mu ba da wuya a ce wannan mutum ba zai faɗa cikin wannan group din guda biyu ba ko dai wancan group na wake suna da wasu daga cikin sifofin wanda za su ƙara ƙaimi kawai nan samu ci gaba ko kuma har yanzu mutum na da saura to in kana da saura aikin ka ya fi ya fi nauyi yanzu mutum kowa ya koma gida ya kokari ya sifanta da su ko ba wani abu ne wanda yake kawai za a kwanta gado shi kenan sai ka wayi gari ka ji cewa kai ba ka son kai zina ko ka wayi gari kai mai riƙon amana ne imani kamar da malamu suke gaya mana kukkuga yake kuma yana kukkuga ne daga aiki kamar yadda promotion yake bai hitowa a ministry sai ka aikin kirki to haka shi ma imani yake kukkuga yake sai mutum ya yi aiki in ya yi aiki daga na wurin sai imanin su ci gaba da gaba to wannan shi ma ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mu tafi da shi daga nan wurin imani yana karuwa da aiki yana kuma raguwa da rashin aiki sannan mai yiwa kamar akwai announcement da ake so a yi kafin tambayoyi don tambayoyin da aka dinga aikowa ni na tabbata su kansu masu rubuta tambayoyi sun san ba zai amsa su amma dai kuma kawai ni ko ma wata gasa ne wajen rubuta tambayoyin kusan sun fi hamsin nan wurin har ina kirgawa na zo ma kawai na daina kirgawa amma na zaɓi wasu wanda suke za mu yi amsa su wasu kuma gaskiya ba su yi dace da maudu'in ba saboda ba za mu cewa gwamnati ta su ƙara kuɗin petrol mu ne manya manyan malamai to na sai ko ba anan ba na san malam bai so a ƙara kuɗin petrol bai so a ƙara kuɗin petrol kuma ba sai anan ba zai ya faɗi a wurare da dama to ala halin dai za mu amsa tambayoyin da suke daidai da muhabara ɗin amma kafin wannan lokacin akwai wani littafi da aka littafi din kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke wanda suke jawabi a cikin sa akwai shi malam din kansa akwai malam Abdul Wahab Abdullah da kuma malam Bashir Ali ana sai da littafi din naira hamsin kuma akwai shi nan wurin an kawo sai ka wanda yake bukata bayan lecture sai ya zo ya samu na ji malamin da za a samu yawa sai a same shi na sannan akwai wani ban Allah wanda shi ma na san sananne ne wurin mu nan wurin tayu za mu baki yan mintoci kaɗan ya ɗan yi bayani don mun ce ya ɗan shirya shi ma ko da wani abu zai gitta to shi kenan shi ne zai zama a kujerar malam ne kuma bayan da bukatar ce muku dukansu waɗannan bayan Allah sun an in aiyacewa cewa wato sun ɗebo ne daga tushen abin sun je madina an yi karatu suna karatu kuma suna zuwa kabarin wanda aka sauka mu alqur'ani to wannan ma ba karamin wato mutum zai ji abun kamar a raye ne a ce ai maka tafsirin aya a cikin aji kana hita sai ka je kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam to sai ka ji wani kisa din kuke jin karatun nasu ya dan shafin banda wani wanda ya zauna a Najeriya ana ta mai tafsiri sai dai ya dinga da abu an saukar da shi a Uhud ne an saukar da aya a kaza amma kai baka san Uhud ba to su bayan Allah na Allah ya hore musu sun je wajen karatu sun yi karatu kuma sun je gindin magani sun haka ba abin da za mu ce sai dai mu ƙara musu fata Allah ya ci gaba da ƙara musu imani ya kuma ƙara musu kushi a shek isa yunus za mu baka minti biyar don na san shi ma ba dama ba mamaki yanzu an ba shi minti biyar ya minti biyar sau biyar shi ma saboda aka minti biyar ɗin da insha Allah fadar suwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي لا بد من الرجوع إليه ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته don kuwa malam jafar Allah ta'ala ya saka alheri muna marhabin da zuwa kuma Allah ta'ala nake roƙo ya ba mu ikon tabbata akan wannan abin da aka saba ake yi har zuwa ran da mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki mahama kanatul kawari a abin da ya faɗa ba bukata a yi akan su domin wani abu ne sananne dama a malam Jafar kafin ya zo na san kusan kowa ya san shi ba wai ka san shi da ido ba ha kirikiri a'a kusan mu azumi mun ji abin da yake ta faɗa ba wai mu da muke zama da shi a makaranta ba a har wanda ma bai ma taba zama bai ma taba kama hanyar iyafar ba da sunan ya je Madina ya ji labarin malam Ja'far ya jawo hankalinmu akan Obama, masu yawa musamman ma na farko kafin ya fara gina su waye muminai sai da kokarin ya dan fara su cewa baka zama mumini sai ka tabbata akan wata aqida wanda ya kawo cikin Qur'ani da kuma sunna sahiha daga Manzo sallallahu alaihi wasallam a abin da ba ne ba wata na zuwa dan makara kadan malam ya yi kokarin kwarai da gaske ya gwada mana ba ka zama fa haƙi ya kuma mai aƙidar sai fa ka san abin da ake ce ma Allah sai ka san wane ne Allah madaukakin sarki domin wa'inda suka san Allah su kadai ne kadai Allah ta'ala ke ji da su a bayan ƙasa su kadai ne suke jin tsoron shi kuma idan ana magana akan aƙida ta uluhiyya kafaffiya mai tsarki tabbatacciya ba a magana jahili a ciki kuma ubangiji Allah ta'ala ba wai ya manta da jahilin bane saboda shi Allah ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya Allah ta'ala baya mantuwa ya san da jahilin amma bai ambace shi ba in ka dauko shi ka tsoma shi cikin malamai sai a ce hadi dare na yake wa ya bashi wurin zama babu wanda ya san shi Allah madaukakin sarki yake cewa shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti kaga bai jahilin yana a bayan kasa ba wai ba san da shi bane amma wallahi bai samu shiga a wannan wurin ba haka lokacin da yake magana akan masu jin sa. jin tsoro na ainihi tabbatacce wanda da irinsa ne ake samun rahama har ka shiga cikin irin wannan gonar da malam ya dinga lissafi a kansu sai yake cewa inna ma yakhshallaha min ibadihi kaga bai ce bar jahili ciki ba to ko da ka so ka ce ni ahlus sunna ne wa jama'a amma zero kake cikin aqida baka san komai ba wallahi ko da malam ya wannan bayani in ka raya ma cewa kana ciki to baka ciki to ka in wannan guda biyu nan ayyuna guda biyu suna gwada mana muhimmancin komawa mu je mu debo. kafin mu shiga cikin da malam yake ce mana bayani malam ya jawo hankulan mu akan cewa amana ta da muhimmanci a wannan bayan kasa kafin ka je gaba ga ubangijinka nan da za a kira ka ba wani ne maka jagoranci duk mukamin ka a bayan ƙasa baka da escort in ga jama'a ubangiji escort ka ta kansa yake kai ma ta kanka ke amma abinda malam wata kila bai magana akai ba shine abinda malamai suke haifarwa wato idan mutum aka ce zama makami sai ga malamin ake kira da Allah malamin samu makami kuma gare muna bukata addu'a shi zai dole ne aka ne bari daga haka ne Shi ne za a kira a baki wani abu ya tara ga dawa yan uwansa to karanta qur'ani to dubo maka wata kila saboda ne har na taɓa jin lokacin da malama daga yake rai yake cewa ba a yin haka sai wani ce amalan bai gane bane ai an samu sabai sun tafi wani wuri sun yi addu'a wani ya samu lafiya an ba su tumaki sun ciwo manzon Allah yake cewa samun kaso na a ciki bai ma'ana haula ya tamiduna ala hadal qawl wanda ne suke tabbata akai shi wai bai ba ana fa'in saha kenan ba wai akai suke dogara cewa wai malam bai gane bane ai ana ya samu dukiya wannan shine abin suke da wani akai shi kuma har gobe haji ba ana yi wallahi wallahi anan wallahi aka tafi ake yi a wani gari can faransa aka samu wasu bayan Allah aka ba su kudi suka yi taduwa a cikin sana'a a garin kuma wallahi tallahi suka fadi wannan fa ɗaliban ilimi ne suke yin wannan da su wata al'umma take ganin cewa su ne malaman zaka yanzu cikin ma da ba zai gama sai shi tashi sai ya koma ce amma da me gane bane to an mun malamu sun gawa cewa babu da tun an samu hadisi ma tuwa ce kaza la dari ataqimu huwa amsahi bai sani ba hadisin ya inganta ko bai inganta ba saboda ka yan uwa mu dage don Allah mu dage mu koma mu ɗebo wannan ilimin daga asasin sa duk wanda zaka bautawa duk abin da zaka a bayan kasa wallahi wallahi in ya zan ba musulunci zai maka jagoranci ba aikin banza kake a ba'an mansura dole ya zama musulunci shi ke mai kiyada ba ta kike jagoranci ga shi addinin ba ya zama kai ne bi ne kawai don qur'ani haka yake mana wa ma kana lil mu'mini wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lakum al-khiyaratu min amri dole ya zama kai ne mai bi ba wai ya zama addinin kai kai ne ba wai an ga dama ka ce kai ko kuma kar aiwa kai jama'a towa suke suna mutuwa malam ya dogon bayani akan wannan ko kai ko ba kai ba wallahi addini ne ci gaba da tafiya wa inda tawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ko dai ku yi ko kar ku yi musulunci tafiya yake yi babu wata makawa babu wani ci gaba babu komai don ka ce ba ka yi musuluncin gaba da tafiya ya kama jama'a a tafi gaba lokaci ya to dalibai suke yi suke karatu rara ce ta hoto haka dan ka sa hannu kan ya ce kana ba kanka wahala ne ba ta kanguwa wallahi ba ta kangu ba karatu suke yi kuma ba da kokari suke yi kuma kowanne su kokari ke tabbata akan turba ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taho magana idan aka ce manzo Allah yayi bayani ba bukatar bayanin wani mutum a bayan kasa wallahi ba ga domin shi da tsarin ka tsakaninka da Allah in ka kuskure ka rike wani tsarin wanda ba shi ba kai asara ka ƴan uwa musulmi ba su so tsawaita da yawa malam yake addu'a ta Allah ya maida shi gidan lafiya Allah Allah ya baki ikon zuwa gidan lafiya kuma ya ci gaba da abinda aka saba ana yi mu kuma da muka zo muka saurare ubangiji Allah ka bani ikon aiwatar da abin da ya gaya mana domin ba jin bane kawai bakawar tana da muhimmanci kuma tana da wahala fiye da jin za ka zo da gidanka daga unguwar ka nan ki a mota ko a sauransu ka zo ka tsugunna ka ji amma ko ba gida kuma sai dai ka zama irin mutanen mun ji kawai shikenan to ka baki ake bukata ba idan an ja an ja da yake an ci mutu ko ai ba ta karewa ci gaba <laughs> idan an ja an ja can gaba wasu lokuta zai yi wani yanzu ma na ya gawo bayani za a mutu a mutane ba su mutuwa ji muke taro ne ke cewa wallahi wallahi mu mutuwa ta mamaye mu da Allah ta an ƙara wata biyu wancan nan bai mutu ba wallahi da mun gama wallahi ji ke gane ce wallahi ta mamaye mu da zama ne ke cewa daga safi ne zuwa sha biyu rana Allah ya ji ya cikin al'amarin gaba ki daya duk wanda ke jin tsoro kuma mutum ina ba ya koma ne tsatsaye kamil ya san an cire dodon gona an gama kuma kenan saboda haka wallahi wallahi mutum baya regretin wasu lokuta sai ya tsaya ga ubangijinsa ran da daga colin yana kira cewa nado ya maliku ne ya kabi alina rabbuka to Allah maliku ne wanda malin da ke bayani ma'ana ma abokin gidan wuta ka gaya ma ubangijin ka ya kashe mu na mutuwa tsoron mutuwa yake ka san mutumin da akwai jama'a mu da ke raye a Kaduna ko layin makamarta aka bai su a ce makamarta ce Don wai da an tara mutum sai ga baki daya ta hada su din plan din sa baki daya za ki ta kira su gama kiran a banza a wofi can karshe sai ya ce innakum na kuma ji'nakum wa lakin walakin kuma lil kare hun ko ba haka bane nan gashi malam fa yayi ce yayi ce ya gwada mana muhimmancin amana ya ce kada ai kaza wallahi wallahi ina gaya maka kamar zancen shiga yake ta wani kunnan wannan ke kan mulki jiya dai hadari ake ana matawa hadari ake ana ba wasu ma an ce su janye su ya zama janye su biyar a saka haɗu wuri guda dukkan su daga Musa sai Isa zai Zubairu an ya ta tsaya suke fafata da musulmi guda biyar kowa ka ce bai janye ka ba su wuri sai su zai wannan ba dan asalin Kaduna bane kai ina ne ke ba ga maka da mai wa ya ce ma Kaduna da wani dan asali a cikin ta kowa ba so yake bai shi ba haka su kira su kira ba wani abin ba wani abin kirki a ciki da zaran ya tidin nan wallahi mutum na farko zai fara planning shine kan cikin an kira wani malami da bangado a wani wutan da wani mutum ya mutu kwanakin baya ya shiga cikin ɗakin ya dinga nan kanta kanta kawai ta kuɗi ba iyaka ce irin shi bude bai saba ganin wannan mutum aka ce malam musulman na yace don Allah ya ake dan adam tare wannan biki aka ce kai ma tambaye ka ka raba ta wannan ka raba ka yace wallahi ba zai iya ba yace da kawai malam ma ka rabu saboda a duniya a tsayarin san duniya shi bai taba tsammanin in ba banki ba za a je a tsere wannan kudin sai an gama ga baki ɗaya sun gama kiran malaka ce musu ai ku ɗan cikin gida ne kuma daga cikin ahlul baiti anan ba za ku je ko ina ba ba bari ya ce ba za su gaba da magana ka ga mai ya mana kaza ka ga Allah ta'ala yana jin su amma ba jin su ba can sai ya juye ce musu alaka ufiha wala tukallimun kowa ya shiru daga nan ba da karshe ufan to ubangiji ba tambaya suke bane ne ma suke ba taimaka musu ya Allah ya aika mata musu haka sai babu amsa da kai ita innahu kana fariqun min ibadi yaqulun nan duniya ga shi ba kaga dan musamu da emu ta sakakar sakakar sakakar da kokari ya to wa'azi bawan Allah zai koma gida ko ce wani sakila babu ga su a bayan ka suna ga muku cewa ayi kaza ayi kaza ana fariqu min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin ku a lokacin da ya aikin ku kun samu wuri kun dake kun nutsu hankali ya kwanta saboda an samu ganima ta bayan kasa anan. ci ai cewa suke ba da suke ba sai jiya samu wani mutum abokin wani gwamna ne ba zan faɗi da gwamna ba da rufin asiri kawai to akai ke gamin cewa ai wannan wallahi hai zama a gidan haya yake ma'ana ba ci yake ba shi amma ana kama yana amsa bayan gida ma'ana kyauta ce wannan sai suke wannan alkhairatu suke ce mishi wai ba ai ba cin hanci bane ai cin hanci wai shine ka diba kai abin nan ayi da goshi da kai za a yi kaza ga kuɗi kaza wallahi ce ai ba cin hanci bane za ka su ba ka suke amsa ba sai da za su za ka magana lafiya lafiya to ga dai wannan adan abin naka dubocin sahabin fa aikin shi akai fa kuma wallahi wallahi mun yi imani cikin sahabbai wa mutum banza duk wanda ka iske dama aka ce maka kaza ne to ba sahabi bane domin daga cikin ta'arifin sahabi shine mallaki rasul sallallahu alaihi wa sallama wa amana bihi wa mata ala ma tarakahu alaihi rasul sallallahu alaihi wa sallama wanda ya ga manzon Allah yayi imani da shi ya kuma mutu akan abin da manzon Allah ya bashi kari anan jumla mu'tarida wani na iya cewa ai suna ganin manzon Allah ya kazatan lama naman ko wanda ya ga manzon Allah zai kasala laman ya zama sahabi kenan min kibaru sahaba kenan wanda ya ga dai manzon Allah zai kirikiri ba cikin bacci ba kai ba yace ga ni ga ki yayi imani to sahabi ne babba to ka ba a gani sabai cikin su tabi ai ba wanda ya taba cewa ya farki ya ga ga shi kiriki sai ga manzon Allah babu wannan ai mu ta baya sun ce su ga su ga su ga su ga su ko kuma bayan Allah da ku shi ba fatakassumuhum ta an sauku zikri da ku rike su wa'annan su ne abin wulakanci a bayan ƙasa su ne abin iskalanci su ne kaza kaza wa haka ya ce maka ustaz kiwon da mana <laughs> ai ai zuwa ya dauki ustazu ma'ana kalmar ustazu ta wulakanci wallahi kalmar ustaz da ina shi ustaz ya dai saki wannan mana wai dai ma'ana an mai da ke wani shashe sha bayan kasa to su kuka rike abin izgilanci a bayan kasa hatta an so kuma zikiri har wannan abin ya mantar da ku daga tunanina kai ba nan kadai ba wa kuntum minhum tabahakun kuma ku da mujariya zariya ko ba ka bane da kun yi hakuwa ka ku dole tunanin ku tu ne mai numa ko bai yiwuwa a ce baka aikin irin wani baka ci a ba gida irin na wani saboda ka in uwa musulmi don Allah kar ka sa kanka cikin irin rukuni da ban mamaki da ban tsoro a je gaban Allah a tsaya ka rufe za ka yi ya kamata anan ne ake neman abin da za a rike a koma lahira ana haba haba da kai sai karan ranje wani iske na a gidan ce min wallahi malam an yi an yi sallar magariba da ya raka a daya ina zaune wallahi ban sallimin yace assalamu alaikum ba ce me ya yace wallahi ba bacci nake ba zaune kuma nake domin ya bakin safe yace ba wani kawai na wajen kin kida ake taimako mai ne wallahi da kafa ya je wurin yayi da ki aka shi naira 100 akwai mutumin da yake gane yake cewa wallahi wallahi abokin shi ne ke neman ɗero na mutumin wallahi son kawai yake a taimaka ba wani ta ki dala dala mai sunan dala dubu ɗari biyu da hamsin ta ce wallahi ta wuzuro kuɗi kwanakin ba bawa abin nan amma dai ga wannan adam abin nan kai ta don Allah wani budget ne na wani state ke kai irin wannan yankudin wannan fa baki ɗaya fa ba fa noma suke ba don ka nema gonar su ba su da gona ba a ƙasar nan ba su da komai wallahi shiga cikin wannan gidan ne mai dogon wayan da aka zagaye shi kawai suka mulki duke jama'a su karke yau din nan kuma ne kace mishi malam ya ba aka zace wato ai ba ai ka san mulki na Allah ne to shi himan ya ta mun san da haka din amma kace a ga musu domin ai fir'auna ma mulki ne na ubangiji Allah ta'ala ba shi kuma me yasa me yasa aka ce mai a ga mishi wai ce mutum ne mu wuri kan ga dogara kawai kace shi babu komai in wani azali ne ya ce ai malam babu komai to in bai zane wa ba shi? ba ga yusu ma ne mulki ba ha to shar'u man qabla shar'u lana to da gida khalafa ce masaliyya amma ne bar wannan bangaren dole ne tukunna abin da yusu da ya a wancan bangaren cikin abin a shari'a mutum yanzu ba abin da ya zo ya ga mana ga abin da zamu addinin wa kake ne ya ta tsab ba ma neman kayan kare daga waje ba ma neman al'amari yadda ake tilin arzikin kasa yadda ake da al'umma yadda ake gyaran titi yadda ake karfa dudu a kasa wallahi ba ma neman komai kai ne in baka sani ba kawai ka tambaya amma duk musulunci ya gama komai a ratabe yake a tsara a ciki kasancewar baka sani ne ba kuma la takun da laysa alaina an nakuna tab'an laka baka sanin ba bai zama da ile a gare mu ke ban wani baka sanin ba in ba mai ta karatu mu dawo mu gane sannan kuma na biyu bangarorin nan fa sai ka rike su gabaki daya bayan ka san tashin Allah sai ka riko sunna ta taimaka ma karka zama jama'a hayi can wani bangare su ce maka da ka ce musu alif lam sai da mun muke aiki to qala rasul sahaba wannan mace ai mai yawa kala kato kuma waye ma da ilma in baka san wallahi tallahi sunna mukmilatu li kitabillahi take sunna sai ka san da kana tafiye ga qur'ani in baka sani ba sai ka zama gaddi ko ka taka rubutu sama ta kansa baya kuma ka sai ka san yadda ake yi ka rike wannan kuma ka nemi ilimin aqida ka rike da kyau don cikin qur'ani ake fahimtar aqida amma da zaka yi zamanin zike tsantsa kawai baka san abin da ke tafiya a wannan bangaren ba to in kai fatawa a can ne zaka yi babba kuma yara suna ganewa kai baka san koyi ba dan dai fiqhu da baki da baki ba wai ina kare fiqhu bane fa kana dauka haka a fiqhu baki da baki fiqhu mu'amala yake koya mana da ake bauta ubangiji to da shi ko da ka ga misali aqida a cikin tarihin fiqhu littafi muqaddima ya kasan ko muqaddimal mawdu'i khassa wa lubbul mawdu'i shay'un akhar zaka muqaddima a littafi wani abin daban shi ko mawdu'i maudu mawdu'in daban yake introduction ne a cikin tarihi in wa musulmi mu riko duk inda ake riƙe ya mu kama mu tafi wallahi sahabban na ubai idan manzo sallama sun yi aiki aikin da har yanzu a bayan kasa sai dai mu zama biya gare su kawai wallahi wallahi malam wata rana manzon Allah ta cikin dare da shi da Abubakar da Umar suna yawo suka ce ibnu mas'ud na karatun Qur'ani shi ne fa manzon Allah yake cewa man arada an yaqra al-Qur'an ratban ratban yaqra'uhu ala qira'ati ummi abdi aw ibn abdi aw ibn ummi abdi da ta ibnu mas'ud haka ake mai lakabi kan zama yi. wanda ke sai karanta Qur'ani dan ya sharrafu kamar yadda aka sauka da shi ya karanta qira'a wannan mutumin sun taho suna tafiya cikin dare suka jina karatu a masallaci cikin dare manzo Allah ce ku tsaya suka tsaya suka jina na tai yana tai yana tai baya gaba to yana kunuti da mun tahajjudi yake ka nan mu ka rinka zama ce ba ai ko ba kamar Allah da kiyaye saka ake tai ye tai ye tai san me zai biyo baya wallahi manzo Allah ce me ke saltu uta saltu uta tambayi an baka tambayi an baka tambayi an baka Umar dan Khattab bai sanya a cikin ransa yana cewa wallahi in gari ya waye sai ne gaugawa mai bushara abinda manzon Allah ke faɗa cikin gari kafin gari ya waye mai tashi ta Abubakar Haji ya dawo gaugawa suke su ta suke ko ila magfiratin min rabbikum gaugawa suke da neman alkhairi ba mu bane in ka kana gaugawa sai an ce maka oga yayi kira asrak nan fa ko mota ka tayi fashi ka bata lakin ka ta haya don kada ya waye aje baka in uwa haka abin don Allah mu dage bana ina tsalla na dan lokaci ke so ke ce lokaci yayi aqulu kauli hada wa astaghfirullah lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai sanarwa da app Islamic Cassette and electronic address in shop number A 13 sabon titi dan dan dago Kano wanda suke Kano kenan cassette malam ko na bidiyo abto amma ce akwai kasas din da yawa ya ma riga zo da su to ba sai an je Kano ba an riga an kama kasas din nan gida to da an fita duk wanda ke da bukata sai ya samu alabi Ali Umar ne ko na to na san ko daga yanzu lokaci kankane mai yawa mai zuwa allura sallam mu za ta motsa an saba sallah mai yawa karfe daya za ga mutane sun fara fita ko yin abu wannan sai ya hautsina wuri a rasa gane kan jama'a saboda haka da Allah ina kira zuwa gare mu a yi haƙuri ah, za mu samu abin nan tambayoyi da za mu ah, malam zai amsa mana sannan zuwa kamar ɗaya da kwata za a kira sallah sai a jira kowa sai ya gama alwala akalla ba da minti goma kamar zuwa wajen karfe ɗaya da rabi sai mu tada sallah insha Allah saboda ka Allah a kwantar da hankula kada a yi ta shiga ana fita to wannan duk zai ga hankali da yawa to za mu shiga tambayoyi yanzu insha Allah tambaya ta farko malam a wajen daukan aikin soja ana umurtar mutum ya bude al'aurarsa to malam ya wannan magana ta wato shi kullum umarni na shari'a musulunci cewa kai kaza ko hani cewa kar kai kaza daban zuwa kuma ka samu daman aiwatar da shi shi kuma daban akwai lokacin da za baka umarni ka samu damar zartaswa akwai lokacin da wata larura za ta dabaibaye ka baka samu damar yi ba haka akwai lokacin da za a haramta maka wani abu ka samu damar ne santa sa akwai lokacin da tilas za ta sa ka aika cikin wani abu sakamakon larura to shi yasa malamai suka kawo ka'idar ad-darurat tubihul mahzurat ita ka'idan ad-darurat tubihul mahzurat ka'ida ce shar'iyya karkashin ta ake shirin hukunce hukunce na shari'a da waɗansu ababai da shari'a ta haramta maka su amma tilasta sa ka samu kanka a ciki dalilan da malamai ke kafa hujja akan wannan ka'ida to shine suke kawo kamar mushe haramun ne haka kuma wato ainihin cin naman alade haramun ne dan Allah ce inna ma harrama alaikum almaytata waddama wa lahmal khinzir fama uhilla bihi ligairillah wato Allah ya haramta muku waɗannan al'amurra to amma da karshe sai Allah ya ce fa man tsarra ghayra baghin wala adil fala yasma alai wanda ya tilastu saboda larura ya aukawa ɗaya daga cikin abin da aka ambata to babu laifi kansa to wannan ka'ida ce wato shar'iyya wato ad-darurat tubihul mahzurat na biyu kuma akwai ka'ida da take kamar kanwarta ko suna tare da juna ko kawarta ita ce ka'idan ad-darurat tuqaddaru bi qadriha wato ita kullum larura in an ce larura ta halatta maka yin abu da wanda yake da haramun ne to ita larura kar a faɗaɗa ta da yawa dan ita kullun larura tilas ke sa a fada mata dan saboda haka ba da wama ake a cikin ta ba ana kokarin fita daga ciki tsari da ka'ida na aikin soja da kake magana a kai ko ma dukan wani aiki na force kai hatta da shiga cikin tsari na gwamnatoci waɗanda suke ba da shari'ar Allah suke aiki ba ko yin ta'amuli da waɗansu kamfanoni waɗanda su kuma tsarin kasuwancinsu ba su dabaibaye kansu da sharɗan kasuwanci a musulunci ba da yin mu'amala da bankuna da sauran dukkan mu'amaloli na rayuwa sai ka samu akwai haramun da dama da muka samu kanmu a ciki amma tilas su sa muka samu kanmu a cikin babu yadda zamu yanzu a ka'ida bai kamata ka yi ta'amuli da dukkan wanda ke ta'amuli da riba ba amma yanzu ba wanda zai daga maka hannu ya ce maka baya mu'amala da riba a kusa ko a nesa karkare ce kasuwanci ce yana buƙatar kuɗi a banki banki kuma suna mu'amala da riba saboda haka yin mu'amala da mai aiki da riba kuma shi ma kamar mu'amala da riba ne karkare yake aikin gwamnati yake kudaden gwamnati ba wai a ajiye suke a ajiye a cikin abin nan ba a cikin bankuna suke tun daga central bank zuwa sauran bankuna da yake ta'amuli da ma'aikatar ka ba da za a yi dai ka shiga wata mu'amala ta rayuwa wadda baka samu ka saba wa tsarin Allah ba saboda tsarin da aka gina rayuwar akai gaba ɗaya tsari ne wanda yake ba na Allah da manzon sa ba tunda an gina ne akan aqidar turawan yamma addini daban rayuwa daban wanda muku a musulunci da addini da rayuwa duka suke da juna to da haka duk lokacin da mutum ya samu kansa cikin abin da yake tilas ne ta shi ba bisa niyyarsa bane ba tilas ta shi aka yi to shari'a tana ba shi hankali duk da cewa da yawa daga cikin mu sukan kawo kuka dangane da horo wajen aikin soja ko dukkan wani aiki na force su rinka faɗin waɗansu al'amarin da idan ka je kai bincike sai ka samu ba haka bane amma su suna so su gudu ba za su iya jurewa ba kamar yadda mu suke jurewa sai su fake da wani abu da su ce an tilasta su ko da ba tilasta su ba ba bana inkarin a kasa tilasta su din wani abin da shari'a ta hana amma kuma akwai da dama daga cikin wanda bincike ya nuna cewa akwai karerai kuma da tsorata da samarin mu suke wanda su ba sa son wahala ko duk wani abu na kazar kazar dan haka abinda ka faɗa in ya zanto tilas ne aka yi wa mutum ba da niyya ba ba da laifi a wurin Allah wannan shine asalin tambayar ka Thank you. Eh, sai tambaya ta biyu wadda kafin tambaya ta biyu akwai wani mashin na wurin wanda ya kare wasu suna so su fita namban mashin din qa 737 fka namban yau ne to da Allah idan mai biya ji sai ya kawo eh, ana iya gane mumini cikin mutane ko ko ma mutum kansa yana iya gane shi mumini ne kalmar mummunanci cewa a tabbatarwa na cewa wani mummuni ne tare da bayar da tabbas haka wato kalma ce da malaman tauhidi suka yi tattauna a kai akwai waɗanda suke ganin ba za ka yi laƙi wa kanka ba cewa mummuni ne sai dai ka kyautata kanka zato cewa ni mummuni ne haka kuma ka kyautata wa wani zato cewa shi mummuni ne wannan duba da kalmar imani din cewa akwai tsarkake kai a ciki dan tana da ma'ana wadda take cikakkiya ta fuska sama da kalmar al-islam kalmar islam a am wa kalmar al-iman a to su suke ganin wannan ƙarin yabo da martabobi da ke cikin imani wanda ya ɗara kalmar islam shine bambanta cewa ba za ka ce neman mu ne bane ba kamar yadda za ka iya cewa ni musulmi ne domin kalmar musulmi dukkan wanda ya fita kalmar la ilaha illallah yana cikin ta amma al'iman kuma to wannan martabobi ne a cikin musulunci din da haka ba a san da'awar shi an fahimta ko da haka ne ma lokacin da wadansu suka ce sun yi imani Allah ce ba su yi imani ba karanta al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulu al-iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a inna Allah ghafurur rahim suka ce amanna Allah ce a ah, lam tu'minu walakin qulu aslamna ku dai ku ce mu musulmi ne amma kar ku ce mu mu'mine ne walamma yadkhulul imanu fi qulubikum har yanzu imani bai riga ya ratsa cikin zukatanku ba yadda ya kamata sai aka nuna musu abin da zai sa imanin ya haɓaka wa in tuti Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'a shine da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta wannan fuskar kenan ta wata fuska ta biyu kuma ita kalmar al-iman alakar da kalmar al-islam akwai lokacin da suke haɗuwa da juna akwai lokacin da suke rabuwa da juna sukan haɗu da juna ya zanto ma'anarsu ta zama ɗaya idan aka kawo kalmar imani ita kaɗai a wuri ko aka kawo kalmar al-islam ita kaɗai a wuri to al-islam din ya kunshi imani aka san ma al-iman din kuma ya kunshi islam kamar yadda Allah ce inna dina inda Allah al-islam kaga al-islam anan har imani ya shiga kamar inda Allah ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kaga anan gudan al-iman ma ya shiga ba za ka ce wa musulunci kada ake nufi banda imani amma inda aka kawo imani kadai kamar da Allah ce faman yakfur bi tagut wa yu'min billah al iman anan islam yake ha kuma da Allah ce wa man yakfur bil iman faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al kafirin al iman anan gurin al islam yake amma idan aka kawo su biyu a cikin hadisi ɗaya ko aya ɗaya ko wuri ɗaya to kowace tana cin gashin kanta sai zanto al iman yana nufin ayyukan zuciya al islam kuma yana nufin ayyukan gabbai kamar yadda aka fayyace cikin hadisi a kabirni al islam sai a uh, tunda kamar min almu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin kaga al-iman da banan al-islam da haka qalat al-arabu amanna qul lam walakin qulu aslamna al-iman da banan al haka innal mu'min innal wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-islam da amma aka ce ya amanu ko wani musulmi ya shiga amma ware kansa shi kadai ce tabbas ne mu'mini ne to ya ta kansa da san cewa ya samu kamala na sufar imani amma dai inda aka ce ya ladina amanu zai sa rai cewa yana ciki dan haka zai kai kansa ba zai ce ba ai ne ba mummune bane ba da aka ce ya ladina mun idza kuntum ila salati ni musulmi ne dan haka ba sallah kina kai dan mummune aka ce idza kuntum ya ayyuhal ladina amanu aka ce idza kuntum ila salati mutum ba zai faɗa wannan matsala sai dai akadiyya wanda koma makaranta ke sa a warware eh, sai dai kamata sai ba ta game da aya ta biyar wato wani take magana kan kare al'aura yaya hukuncin wanda shi baya da na tuni da taɓarya amma yana wasa da matar da ba ta ba har takan yi wasa da al'aurarsa domin ya yi inzali ne hukuncin wannan hukuncin su shi ma ya yi karamar zina annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce yace idanu guda biyu suna yin zina zinar su shine kallo hannaye suna yin zina zinar hannu shine shafa mace taba ta da da jin daɗi karshe sai yake cewa wato gabanka shine zai gaskata haka ko kare ta ma'ana dukkan su waɗannan matakai ne da ke kai mutum zuwa ga zina kallo haramun ne shafar mutum haramun ne nuna mata al'aura har ta yi wasa da shi duk wannan haramun ne amma dukkanin sa munin sa na karshe shine lokacin da mutum ya sadu da mace din turma da samariya to wannan yafi kowanne muni ta fuskar zina ya kai karshe daga nan babu wani abu na baya kuma babu wani abu na bayan wannan saboda haka wanda ya je zuwa ga wannan ya kai matakin karshe ne sauran duk matakan da ke baya ba su kai wannan girma ba dan saboda yanzu da za a kama mutum ga wani ya wasa da mace har yayi inzali amma ga shi ba saduwa da ita ba alkali ba da hujjar zai yanke masa hukuncin zina ya ce a je ta shi dan magidanci ne ko matashi ne a yi masa bulala sai dai a matsayin na wanda ya wasa da matar da ba ta shi ba alkali na dama ya ta aziri ta aziri shine horo horo kuma kofa sa bude take alkali ya dauki dukkan wani mataki wanda zai hana faruwar irin wannan a nan gaba ya zama gargadi da sauran mutane to wannan an ba shi kofa sa ya aiki da ijtihadin sa ina fata muku fahimta Allahu wa eh, sai tambayar ta gaba ya tambaya na cewa shi wasan kwallon kama da kallarta wata musifa ce an ta samu al'umma musulmi shi ma na ne ko ya sha bambam babban lagau kuwa saboda dalilai masu yawan gaske shi wasan a karan kansa inda a ce kawai za ka sa dogon wando wanda kwalar kalli ko ba dogon wanda zai rufe gwiwarka da riga ko da mai gajeren hannu ce kuma kai namiji kai kadai ka je kai kayanka ko ko biyu ko ko uku kuma za ku kiyaye lokacin sallah idan lokacin sallah za ku dakatar ku zo ku yi sallah sannan ku je ku ci gaba sannan ba za a yi caca ba sannan ba za a bar maza mata su je kallo ba maza a iya zuwa su je su kalla ba zai shagaltar da ku daga lokacin sallah ba ba zai sa ku sarayar da wani aiki na wajibin ku ba ba zai sa ku yi barnar kuɗi ba wasan a karan kansa kadai in yi kiyaye wannan sharadan ya zama halal amma yanzu ya zaka ce mun kwallon kafa a yi ta dogon wando kaga ba zai yi ba gajeren wando ake wanda cinyoyin mutum suna waje wanda kaga al'aurarsa ta bayyana haramun na farko kenan da aka fara sannan waye zai ce da ana kwallon kafa idan lokacin sallah ya rafi zai buta zai busa wusul din sai ya tsaya a yi sallah jama'a kai a dakata ai sallah ya isa haka a je ai sallah sana a dawo a ci gaba sannan waye zai ce kar mata su shiga cikin wajen wannan kwallon kwallon kafa a ce maza ne kadai za su shiga sannan waye zai hana tata wajen kwallon kafa ai babban abin da yake ƙara sayar da ita gaba ma kenan shine tatar da ake sannan waye kuma zai zo ce a cikin harkar kwallon kafan nan kar ai gaba da juna tsakanin supporters din wancan club din da supporters na wancan club din ya zanto ba gaba da juna tsakanin magoya bayan wancan club ko wancan club ba yakar juna ba farfasa gilasan mota ba rigima ba dake dake ba sai yan sanda sun banka mutane ba kunan tsohuwa ba sai duk babu wannan a kwallon kafa in duk za ku yi kokarin in dai za mu yi kokarin a tsare waɗannan abubuwan cikin kwallon kafa to ta halatta a yi da dogon wando maza kaɗai za su kalla kar a yi tata kar a yi gaba tsakanin magoya bayan wannan club da magoya bayan wancan club da lokacin sallah ya kuma ya dakatar a yi sallah wannan kaɗan daga cikin mafasi wanda suke cikin kwallon kafa kenan wanda dukkan su kowanne kana da nasi kalala wanda yake a kansa kana da nasi kalala kan tata kana da nasi kan takudoro maza da mata kana da nasi kan abin da ya shafi bayanan da shi kana da nasi kan kaza duk wannan ga nasi kana da su qur'ani da hadisi to sai aka sanya shi zanto shine sunadarin da kwallon kafa ba ta yi wace to ta wannan fuskan ne zaka kalli kwallon kafa ka nuna cewa ta zama haramun la li zatiha bal lima yukhalituha min al-mufasid saboda abin da yake alaka da ita na mafasid masu tarin yawan gaske Allah ya tsere malam in sun yana da daki ana yana a ɗaki ana zina ko ana tata ko mutum bai da ikon ya hana ko ya kare su ko ya kore su ko kuma ya tashi to yaya to ya zai ya zai in yana da laifi ko babu ban san da wani yare aka yi wannan maganar ba mutum yana da daki ko ba da ikon ya kore su dakin sa ne kuma eh? abokananka ne kawai kana musu kara shi ne kawai magana amma daga nan a fasa abutar shi yi maka sauki ka san saboda me saboda hadisin sahihu muslim mutum hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'ance su mutum na farko man zaba haligairin lahi duk wanda ya yanka ba don Allah ba don gunki ko don menene ubangiji ya la'ance shi idan an ce Allah an ce shi an kore shi an tsige shi daga rahamar ubangiji na biyu la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya la'anci duk wanda ya zagi iyayensa a wani hadisi annabi ce taya mutum zai zagi bai suka taya mutum zai zagi iyayensa sai kamar kai ne ka zagi baban mutum shi sai rama akan naka ka kamar kai ka zagi naka dan kai ka jawo aka zagi ko ka zagi mahaifiyarsa sai rama akan taka to kai kamar kai ka zagi mahaifiyarka dan kai ka jawo aka zage ta to wannan ma Allah ya la'anci shi Allah ya tsine masa kenan na uku man awa muhdisan mutumin da bayar da mafaka ga mai barna duk wannan fadin wannan hadisin duk wanda yayi taimakekeniya da wani kan aikin barna ya shiga cikin wannan hadisi Allah ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya kan barna da sako kan ta'addanci da sako da haka ko da gidan haya ka bayar wani na ciki yana sayar da giya kuma ka sani kai musulmi ne ka kace in ba haka ba la'antar wannan hadisi ka shirka kashe wannan hadisi Allah zai la'ance ka ko ka bayar da shago haya wani malamin duba na ciki na duba yana bokanci ka ce karkashin wannan hadisi ko ka bayar da shagon haya ga gwagware ka san kullum sai sun kawo matan banza sun yi zina da su amma kai ba ruwan kudin haya ka kawai kake so wannan shine duniyar kai kawai kai dai ka samu kuɗi ka sa aljihunka to ka karkashin wannan hadisin duk wanda ya bayar da mafaka ga mai barna to ya ce karkashin wannan hadisi shine man awa muhdisa na hudu shine ce la Allahu man ghayyara manar al-ardi Allah ya la'anci wanda ya canja iyakokin kasa shine kamar a ce ga floating wannan da na wannan sai ka zo ka shiga cikin floating wani da gangan ko ga iyakar gonarka da ta wani sai ka zo ka shiga iyakar wani ka shiga cikin gonarsa duk wanda ya shiga cikin floating wani ko ya shiga gonar wani Yakan kamfaci wani abu a ciki to ubangiji ya la'anci ban sani ba mu yanzu a cikin shekaru da dama a Kano ba maganar wai ka shiga fulotin wani ake ba ka iya kwace fulotin ma duk a zauna lafiya masu ne ba na Kaduna ko kuna da ragowar masu imani da yawa cikin attajiranku amma a can gudun abin da yake faruwa shine idan ka samu fuloti a wata unguwa kana da takaddun mallaka ka mallake shi a shekarar 1992 sai wani mai arziki ya ga fulotin yana so kawai abin da zai je lana an sabe ma'aikatar kasa da su ciyo ya sami ba ta garin ma'aikata a bayar da cin hanci kawai sai a sake masa sabon takardu sai a yi backdating din su a san cewa ya mallaki wannan floating tun 1985 kai ka mallake shi 92 kawai sai dai ka ga ya kawo laborori ana aiki ka fito da takardu ya fito da takardu kafin yi wannan dama yana da yan lauyansa ya riga faɗa musu an shigar da ƙara kotu ana kira ku kowa kawo takardunsa an kawo naka kai yanzu kai ne mai laifi da kai da awar naka ne dan takardun su sun fi naka tsufa shi ya mallake cikin 85 kai kuma 92 ne saboda haka shekaru da yawa tsakanin ku da su wajen shekaru bakwai kenan saboda kai kai da awar abin da ba naka ba tukuna yanzu ka ake tuma ya aka yi zama naka <laughs> kaga fulotin gaba daya an cinye ba wai maganar cin iyakar gona ba an cinye fulotin gaba daya akwai attajiran da suke haka saboda haka kaga wannan da sun san me suke suna jawo kansu la'antar ubangiji da fushin ubangiji abin da za su mori da shi shine kawai duniyar da suke ci kafin su mutu da sun mutu sun zama banza da su da banza duk daya saboda la'antar ubangiji ya riga an kore ka daga rahama to kuma ina zaka je duk abin da ka tara da dukiya nan zaka bar shi ba abin da zaka iya tafiya da shi duniya lahiranka kuma duk ka tara kuɗin na sata ka tara kuɗin na zalunci ƴaƴanka suna nan gurin da matanka suna rigima a ka duk su dama sun dauka kai za riga su mutuwa duk matar mai kuɗi ganin take shi ne ita tana zaman cin gado ne ita shine zai mutu ita ba za ta mutu ba sai ta ci gado ƴaƴansa duk ba za su mutu ba da haka suke ce sai ce waɗansu ma abin da suke ta ƴaƴansu mai gadi mai gadi wa uban shine mai gadi ma'ana yana rike da dukiyar ya mutu ne kawai sabin nan idan uban ya mutu zai zo dan sa babban riga lafiya ranar ɗaya kawai a zai shi ma yana kukan karya da ya fashi da abokan sa ce ai kai jiwa ta faɗi fa jiwa ta faɗi wallahi akwai manyan attajar da ƴaƴansu suke musu wannan ka tara kuɗin haram ƴaƴanka suna jin haushinka matarka tana jin haushinka tana kirga kwanakin ka yanzu zaka mutu ta ci gado waccan a ɗakin ta ita da ƴaƴanta suna ganin su za su ci gado wannan a ɗakin ta suna ganin su suna ta rigima duk akan ka ake rigima fa kai ba wanda yake fatan rayuwarka a cikin kai kadai kake so ka rayu duk ba sa so dan duk rigimar da matanka za su yi akan ka kai a matsayin ka na mai kuɗi ko mai sarauta kar ka dauka wai rigima ce akan ka rigima ce akan dukiyar da baka da kokobo waye zai daka mutu ka bar shi da wahala amma yanzu kowace lissafi take in ka mutu ne za ta samu baka sani ba kana Abuja ko kana waje ka bar su da direba direba zai dauke su da Allah ka san wani ina dan ce Alhaji ya sai wani kulota a wajen Badarawa Badarawa din nan da Allah sai mu gani an ce ya sai wani sabon gida duk direbobi sun san ko ina sun lissafa musu duk ko ina ta rijista ta aji ita da 'ya'yanta ai ya sai wuri kaza in yan can ɗakin suka san ka sai gida yan can su sani ba ba za a faɗa musu ba haka duk wannan masu dukiyar satar galibi haka su su ba sa son su matansu ba sa son su Allah baya son su manzon Allah baya son su mala'iku asawa ba sa son su kaga mutum ya ban banzan bazara kenan in mutum ya san wannan ai ya san cewa shirme wa kansa saboda haka ya kamata a yi hatara ya kamata a yi hasara bai kamata mutum ya zalunci dan uwansa wani haƙƙi kowane iri bane cin iyakar gona ko cin iyakar kudu ko cin iyakar mai lalle duk haƙƙin dan uwanka annabi ke cewa duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa wani abu ya tambaye shi anan tun kafin ya mutu kar a zo ranar tashin kiyama ranar da babu dirhami babu dinari a ayyuka ne as-salihat da as-sayyi'at in ka zalunci mutane ka wawace musu dukiya sai a taro sallolinka da umarar da kai cikin ramadana da annabi ce umara cikin ramadana tana daidai da aikin haji ko da ciyar da miskini da kai da mai kai sai a dauka sai a biya talakawa da kai wasaka har yanzu baka kawo biyan bashin mutane ba kuma aikinka da kai na kirki ya riga ya kare to sai a dauko zulubar sai a dora maka sai a kora mutum wuta kaga duk malaman bogi din nan da za su ce maka ai ana addu'a ba komai a tura wani umara a biya wannan aikin haji a je a umara mutum ya sata wai sai biya wa malamai umara mutum ya sata kuma sai biya wa malamai aikin haji wai kuma mutum ya sata sai zo gida 300 by 300 sai kuma ya dan masallaci dan kadan sahu ɗaya mutum biyar yayi doguwar asumiya yana sa kalilu kusani wai shi na Allah ne kawai ya yi ritaya sai yanzu a yi dauran aure a ce yana wajen in za a yi suna a ce yana wajen za a yi wani waje kiblanta sai zo wajen da ɗan tarbanta mai kwaya fa talatin ɗin nan yana na ya fito daga mutanen gasar suna magana wai shi na Allah ne wajen tarbiyyar wai tarbiyyar ki dan tsiya kawai ya je ya mutu sata duk ya sace komai ko mutane su gaci kuma suna jinjina masa ko malamai ya ce ai da aka yi sarka ba komai ai ai sarka tana gusar da fushin ubangiji idan an yi ta da kuɗin halal idan an yi ta da kuɗin halal tana gusar da fushin ubangiji amma idan ka saci kuɗin mutane sai kai sadaka da su kai sai kai ne zaka biya gobe kiyama wallahi tallahi da a ce kullun zaka yi istighfari sau miliyan ka karanta sayyidul istighfari ka zalunci wani naira biyar istighfarin ka kai sau miliyan ka yi shekara ɗari kana yi wallahi ba za a yafe maka ba istighfari tana kankare zunubin da kai tsakaninka da ubangiji tsakaninka da ubangiji ka je kayi tata wannan zunubi ne tsakaninka da ubangiji ka yi zina zunubi ne tsakaninka da ubangiji ka sha taba ka sha giya ka sha kikokin ka yi menene duk zunubi ne tsakaninka da ubangiji amma ka ɗauki dukiyar ne to wannan duk istighfari ba za ta warware shi ba sai ka mayar ka ga duk wanda ya saci kuɗi a gwamnati wallahi inda zai biya wa duk Najeriya aikin umara su je su yi masa istighfari su roka masa Allah wallahi sai ya biya gobe kiyama kai rantsuwa akan wannan ba za ka yi ba za ka yi kafara ba duk malaman da suka faɗa muku cewa umara istighfari za ta warware ƙarya suke muku suna cutar ku ne ranar tashin kiyama ku da su za ku la'anci juna a gaban Allah yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin sashi ya kafirce wa sashi sashi ya la'anci sashi karshe Allah ce duk a hada su a kai su ta idan malami zai tsora kan tafarkin Allah ka tambaye shi wannan abin da ka faɗa me aya ko hadisin da ke goyon bayan sa ba kawai malami zai faɗa sai ai mu malamai sun faɗa mana dama can kana da son zuciyarka ka san waye kamata ka tambaya ya faɗa ma gaskiya ka san waye kuma zai faɗa ma ƙarya da wai amma so kake ƙarya za yi amma so kake ka samu waye zai mara mata baya sai ka je ka samu irin malaman nan jikakkun malamai shi kanshi bai san abin da yake ba sai ka tambaye shi akar maka Allah kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza a cikin tambayar dama ka nuna ga ansar da kake so ya baka ya faɗa shi to mu malamai sun riga sun mana bayani ai akar maka Allah ya ce kaza kana tsammanin dan malamai ya ka fatawar ƙarya shikenan sai wannan fatawar ta mai da abin ya zama halal wannan fitar ba za su mayar da malamin ya zama halinsa lokacin da malamai suka je suka sauke qur'ani so kaza kuma ya dace an yi kaza an yi kaza suka ganin saukar qur'anin sa daga baya kuma da mutuwa ta faru kuma to saukar qur'anin waye a'a mutane sun sauke qur'ani sun ce sai an wuce inna rabbaka kuma fa labil mirsad Allah ce ba za a wuce ba yanzu duk wannan bai isa abin nan ba kuma inda zaka san su malaman gida da an raina musu hankali kwangilar ɗauko malaman ba ake baiwa waɗansu kawalai ake ba yadda ake sa su ɗauko karo haka za su ɗauko malami yadda za su ɗauko namiji a ilwaɗi da shi haka za su ɗauko malami gobe kuma illa iyaka in sun je wajen karo sun je irin sun san irin shigar da za su yi da irin tufafin da za su da irin motar da za su in za su je wajen malam ko sun san irin shigar da za su yi sun san irin yaren da za su yi zai sa hara su kawai sai malaman gasu nan gurin arha kamar jamfa a jos arha to su a zo a sa su a cikin hayes a kai kai ku za su fa abuja akar mukalla bismillah yana ta taba yana auna malamai cikin mota fa za a tafi Abuja idan aka je sai kai su National Mosque na Abuja sai aje su shi zai kama daki a shirya son ko a Nikon Noga ya kwana da matar banza abinda duk aka bayar malaman shi dama zai kasa ne kashi goma ya rike kashi takwas ya ba malam kashi biyu ko ba malam kashi daya kaga garin banza ya kare a faro-faro din rayuwar kenan fa wai kuma duk wannan wai Allah za a yi wa dabara a zura kuna tsammanin ubangiji zai kyale wannan zalunci shekul isra'il zai taymiya ke cewa wallahi Allah na taimakon gwamnatin da take adalci ko kafira ce sai Allah ya taimake ta a duniya amma ubangiji yana karya gwamnatin suke zalunci ko musulma ce sai Allah ya karya ta a duniya wallahi kar mutum ya dauka dan yana musulmi yana sallah a nan sai yayi sallah ko yayi kaza wai shikenan ya ci bilis ubangiji ba a yi masa wannan abin da mutane za ka yi wa yaudara ubangiji ba a yaudaransa sa duk zalunci da mutum yayi wallahi sai in ya biya gobe kiyama amma in ba haka ba zai yi ba saboda haka duk wanda ya saci kuɗin gwamnati in ka je ka haɓaka su ka yi investin din su dama ka san nawa ka sata ya kamata kai lissafi to wannan abin da ka sata sai ka dawo da shi aljihun gwamnati ribar da ka samu kuma sai ka sata shi biyu kashi biyu ta kashi ɗaya kuma ta gwamnati kuma ta talakawa wannan shine zaka fita gobe kiyama amma ka ce ka saci kuɗi kike da ka gyara mutane kwatami akan titi ka zaci kuɗi cikin nan ka zo ka yi dan masallaci kirit haka da yar asumi ana jin kalilu yana ana menene wannan wallahi duk ba zai fitar da mutum ba gobe kiyama bukata mutane annabi ya ce duk inda aka yi sallar tayi mutane na jin yunwa ina maganar gina masallaci ita sallar baka san bayan al'amuran sun ce ana gudu ma yanta ake ana doki ma ake wace sai an shiga masallaci bukatar mu gina masallaci yara sun zama yan daba ba karatun firamare ba karatun sakandare jami'o'i sai ka sayi jaraba sannan ka ci sai ka ce jarabawa in irka mace tana jami'a kuma sai ta bada mutuncin ta sannan ta ci jarabawa malamin jami'a yana jin wa an da aure zai zo buga shafi biyar ko shafi shida yace ko ne sai ka saya ɗari biyu ta haka zai rayu ilimin ya lalace wanda ya san da aure zai ci jarabawa duk wanda bai san da aure ba ko shine bangofok sai ya fada ilimi wallahi wannan mutum da rayuwa ce ake ababen suna da bakan rai idan kana kallon su sai gaba mu da alƙibla ba mu da future gaba ɗaya ba mu da future to amma duk mutane sun kasa fahimtar wannan attajirai sarakunan gargajiya malamai kowa ya tuya kyale kawai Allah rufa mu da su na kafin ah, uwa za su so malam ya ci gaba da bayani tun da bayani ah, yana da daɗin sauraro daidai wahalan aiki da shi ne haka mai ya za mu dakata a nan saboda lokaci kuma kamar da muka faɗi don Allah kar a samu wato kar a harki tsaurin za mu jira akalla nan da minti goma kafin a yi sallah so daga ƙarshe dai ina so a madadin ku baki ɗaya in miƙa godiyar mu ga malam da ya samu damar halarta kuma kamar da muka ce insha Allah za mu sake gayyatar malam zai ci gaba daga inda ya tsaya wasiƙa mu ta farko ta ce kawai dama aya daya zuwa goma to yanzu ma ya kara zuwa sha daya ta biyu ba ta same shi ba wanda muka tsara da suratul furqan to zara ka har yanzu dai ba mu shirya rai ba insha Allah muka samu lokaci za mu kira malam ya zo ya ci gaba daga inda ya tsaya to a madadin ku baki daya muna godiya malam Allah zaka masa da alheri ya kuma mai da shi gida lafiya zan so shi ladanin masallacin da malam yake karatu a Kano ya zo ya kira mana sallah Allah hakika mai ya nan zai ci gaba da sa ana tuna wannan rana kamar lokacin da aka ce an sa bilal ya kira sallah ya tuna musu da zamanin da na sallah sallah yake nan wurin sabai suka yi ta kuka to ba mamaki mu ma muka ce ladanin masallacin da malam yake sallah ya kira mana sallah sai wannan sallan ta kara tunatar da mu zuwa ga wannan rana ɗin to zan kira shi imam a shi ladan ya kira mana sallah ko malam jami'a muna ta masa godiya Allah ta kamar da alheri kuma mai mai da su gida ba gida سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبل ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وحمل لنا وارحمنا أنت ولنا فانصرنا على الأمم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين cewa yau da yamma zan yi wani wata lakta a barnawa abin da yake faruwa shine wannan takardun lakta ba ta same ni ba sai shekarar jiya kuma ina da program da na tsara wannan ranar na wannan lakcar ta yau ga lokacin da za a fara ga lokacin da za a tashi kuma a yau dinnan da la'asar kuma yana da wani karatun kuma a Kano ba cikin garin Kano ba abin nan nan abin da cikin ranar local government to saboda haka kaga ban san da wannan ba sai bayan na dawo daga tafiya na yi kwana goma sha ɗaya bana nan na dawo gida sai na samu wannan takardar saboda haka ba ta sami ni kan lokaci ba da haka nake roƙon uzuri da ga yan uwa cewa sai mu hakuri da zuwa wani lokaci na gaba zuwa bayan ramadan idan Allah ya kai mu tunda yanzu kafin nan zuwa azumi lokaci ya riga ya zama a kurewa da haka yan uwan da suka tsara wannan lacca da Allah sai mu hakuri na yi musu alkawarin da izinin Allah ta'ala bayan sallah za mu zan samu ranar da ya dace in ba su wanda in zo in gabatar in tafi insha Allah ta'ala da haka da Allah sai mu hakuri kuma in ɗaya daga cikin su ya zo to idan an tashi mata tana in kowa duk ba a samu tana bayan mun tashi ba a ba iya magana a telefon ko waya aka buga mun ba wanda amma za mu iya tattauna a waya mu ɗayan da rana in ba su lokaci insha Allah insha Allah assalamu alaikum